kamar yadda sanarwa ta gabata a tun jiya insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatun da muka ɗauko na silsila dangane da matsayin kutubi a wurin 'yan tijjaniya ko kuma 'yan ɗariƙa umuman to sai a yi haƙuri ya kamata a ce mun fara ƙarfe goma daidai to amma sakamakon al'amuran sai a hankali Da shi ya muka kaɗan samu jinkiri amma insha Allah ta'ala a yanzu kusan komai ya daidaita kuma ga shi mun fara a yau muna rana ce ta asabar ina jin sha shida ko sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da ina jin sha takwas ne ko ko sha tara wanda ya yi muwafaka da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam a muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan aiki namu allah subhanahu wa ta'ala ya sa don sa muke yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu baki ɗaya a wannan aiki. Domin babu shaka duk abin da mutum ya yi da sunan ibada idan babu ikhilasi to ya cuci kansa kuma ya yaudari kansa ya ɓata ma kansa lokaci. Kuma ga shi ba lada sannan kuma Allah ta'ala zai kama shi da ainihin wato zunubi. To a gurguje <clears throat> kamar yadda satin da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya shafi sha'anin tarbiyya duk da an yi karatu akwai mura akwai abubuwa to har yanzu dai mura ɗin ba ta iya wucewa gaba ɗaya ba har yanzu sautin nawa bai dawo a yadda ya kamata ba to amma dai insha Allah ta'ala za mu karanta abin da ya sauwaka iya gwargwado satin da ya gabata mun yi karatu kan abin da ya shafi tarbiyya a wurin 'yan ɗariƙa wanda mun yi bayanai cewa ita wannan tarbiyya tana da sunaye daban-daban akan kira ta da tarbiyyatul azkari akan kira ta da tarbiyyatul ruhiyya ah, akan kira ta da kuma alkhalwa akan kira ta kuma da arriyabo duka wannan sunayen ita wannan tarbiyya ce saboda haka mun yi bayanai cewa ba ta da alaƙa da tarbiyya ta addinin musulunci a tarbiyyatul islamiyya daban tarbiyya kuma wadda su 'yan dariƙa suke magana da ita daban sannan mun faɗi alaƙa ko kuma dalilin da ya sa muka yi magana akan abin da ya shafi ita tarbiyya ɗin duk da cewa muna bayani ne akan matsayin kutubi a wurin su 'yan ɗariƙa. Babban dalili kuwa shi ne, ba za ka zan kutubi ba dole sai ka yi usuli, sai ka sadu da halara ta abin da suke kira da a hadaratul ma'arifa ko kuma hadaratul ma'arif. Sannan ka yi usuli ba sai ka yi tarbiyya. ba yadda za a yi ka zama kutubi dole sai ka yi tarbiyya to wannan shi ya yasa muka buƙaci shigowa da bayanai dangane da ita wannan da ake kira tarbiyatul azkari saboda haka satin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi ma'anar tarbiyya mun karanto daga littattafan 'yan ɗariƙa mun yi bayani akan abin da ya shafi anasirut tarbiyya mun yi bayani akan abin da ya shafi muqawwimatu tarbiya sannan mun yi bayani akan wato tabbatuwarta a cikin littattafai musamman na malaman tijaniya sannan mun karanto har daga bakin shehu ibrahim mun buɗe littafi mun karanta inda ya tabbatar da wannan tarbiyya kan cewa idan mutum ya shiga wannan halwa ya shiga wannan tarbiyya to babu shakka ƙarshe zai yi wusuli a ma'anar wusuli shine zai kai matakin da zai dinga ganin halittu komai da komai a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala duka mun ka karanto wanda har muka danna sauti na babban malami Dr. Ahmad Bamba rahimahullahu ta'ala a inda yake bayani kan cewa ba abin da tarbiyya ta kunsa sai zandaka zandaka abin da ake kira zandaka shine mutum ya bayyana musulunci a zahiri a baki amma kuma a ni faɗa yake yi da musulunci to mun danna sannan mun karanto a bayanai inda shehunan ɗariƙa suka tabbatar da cewa lallai ƙarshe dai in mutum ya yi tarbiyya zai tuƙe ne zuwa ya dinga furta cewa komai Allah ne. Ƙarshe dai tarbiyya ta kunshi aƙidar wahdatul wujud shine aƙidar cewa komai Allah ne komai Allah ne babu bambanci tsakanin Allah da kuma halitta da Allah da bawa duka abu ɗaya ne wannan shine abin da wannan tarbiyya ta kunsa sannan abin da ya kamata 'yan uwa su sani ita wannan tarbiyya duk ilimin mutum duk yadda mutum ya kai dangane da sanin shari'a to in bai yi wannan tarbiyya ba to babu shakka su suna kallon sa hawayo a matsayin mahajubi hawayo suna kallon sa wanda bai da ilimin ma'arifa bai san Allah ba hakikanin sani to yasa a duk wani wanda ke ganin cewa shi dan dariƙa ne yana da awar dariƙa to in dai bai yi wannan tarbiyya ba da muke bayani wanda za mu ƙarasa bayani a yanzu za mu kawo kaifiyarta to a wurin soshi bai fasan Allah ba Mahjubi ne hawa yau akwai hujubu tare da shi domin sun ce ma'anar ita wannan tarbiyya shine muridi ya dinga karɓo addininsa ta fuskar talƙini daga shehinsa daga malaminsa a hankali a hankali domin manufar a kawan masa da shamakai da hujab wa'inda wannan hujab su suka sha makance shi daga barin ganin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga ƙarshe dai muridi zai ga Allah domin idan wa'annan shamakai suka gushe to ƙarshen abin da zai baiwa bayan ne zai ga Allah da idanunsa to saboda haka a matsayinka kai dan tijjaniya in dai ka san baka yi wannan tarbiyya ba kawai dai ka karbi dariƙa wurin muƙaddami to har yanzu kai mahajubi kake kuma har yanzu baka san Allah ba ko da ka karanta alkur'ani ka fahimce shi ka karanta sunnar manzon Allah hadisai ka karanta ka fahimta ka karanta bayanai na malamai ka ko ka goge ka zamo mahirun a harka arbiya to baka san Allah ba ka san usulul dini shine abin da ya shafi al'aqidatul islamiyya ka san tauhidi ta tace wanda aka ɗebo shi daga alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin banza ne in baka yi wannan tarbiyya ba to yau abin da ya rage mana abubuwa guda biyu za mu karanta insha Allah ta'ala za mu karanta sharuɗan tarbiyya ko kuma shurutul khalwa ko kuma shurutul tarbiyya sharuɗan da idan muridi ya shiga wannan khalwa to sai ya cika su sannan ne khalwasa ta zama ingantacciya kuma tarbiyyarsa ta zamo karɓaɓɓiya a wurin malaman ɗariƙa ba a wurin shari'a ba amma mu sani wannan tarbiyya ba ta da gurbin zama a A shari'a musulunci bai santa ba malaman sufanci yan ɗariƙa su suka ƙirƙiro ta suka saka ta cikin addini da sunan addini amma ba ta a ƙur'ani ba ta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa ba su yi ta ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba dukkanin magabata na kwarai ba su yi wannan tarbiyya ba sai a wurin sufaye sufaye su kaɗai ne aka samu suna da awar wannan tarbiyya wanda ƙarshe manufarta shi shine wahadatul shi ne muridi ya kasa tantancewa tsakanin Allah da kuma bawa da Allah da bawa duka abu ɗaya ne yana da kyau mu fahimci wannan to idan mun karanta shuruɗul tarbiyya ko shuruɗul halwa to daga ƙarshe za mu karanto siffa siffar yadda ake yin tarbiyya kaifiyatu tarbiyya yawwa yadda shi muƙaddami zai yi ƙoƙarin tsara ma muridi abin da zai yi na azkarun da zai yi da wasu abubuwa da zai kudurce a cikin zuciyarsa a cikin wannan halwa a wanda satin da ya gabata mun karanto daga littafin kashful hijabi gashi na ainihin Ahmad suka yi riju, wanda mun karanto a shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai. Ya naƙalto ko kuma ya ɗauko ne daga Shehu Tijjani, kan cewa abin da shi Shehu Tijjani ya yi bayani dangane da halwa ko shiga tarbiyya shi ne kwana arba'in arba'in har biyar. Ga abin da yake faɗa, amma ma zakartu min tariqil khalwa fahiya khamsu arba'iniyat yace amma abinda na faɗa wannan magana Shehu Tijani ce amma abinda na faɗa dangane da hanyar da ake shiga khalwa don a yi tarbiyya a ga Allah a ga komai Allah a muridi ya kasa bambancewa tsakanin Allah da bawa sai ce fahiya khamsu arba'iniyat to shine arba'in arba'in har biyar kun kwana ɗari biyu kenan saboda haka su ake buƙata wanda ya shiga khalwa kamin ya zamo ya samu ilimin ma'arifa kamin ya sadu da halara to shine gaya duk da wasu malaman sun ce wani a saboda kusancin sa da Allah da ƙoƙarinsa baya ma kai wa'annan kwanaki 200 nan take zai yi wusuli amma dai wannan shine ake bukata ga buridi na tarbiyya shine kwana ɗari biyu arba'in ya yanki kwana arba'in yana abin da ake buƙatar ya yi in suka ƙari ya ƙara arba'in in suka ƙari ya ƙara arba'in haka za su zamo sai sun kai biyar kun ga kwana ɗari biyu kenan to wannan shi ne to yanzu sharuɗin wa'annan kwana ɗari biyu da shi a shaihu Ahmad Sukairiju ya kawo cikin littafinsa Kashful Hijab amman talaqa ma'a Sheikh Tijani min al-ashab in ka duba gashi a shafi na bakwai, wanda tun a wancan satin mun karanta wannan shine ka'idar zama halwa na tarbiyya wanda an kakanto daga jagoran ɗariƙar tijaniya shine shehu tijani to amma yau kash mabiyayan ɗariƙa wasu ko arba'in farko ba sa yi saboda za ka ga sharuɗan suna da wahala cikawa to wani muridi da ya ci wuya yunwa ta addabe shi yau wahala yau wahala ko bai ga Allah ba ko bai usuli ba sai ya ce ya ga Allah <laughs> to wannan kaga ciwa-ciwa ta shiga cikin dangane da sha'ani ita wato wannan halwa kenan saboda haka a sharuɗan halwa sun zo a littattafai daban-daban littafi na farko akwai kitabun rima na umar futi ya kawo sharuɗan halwa ashirin da shida idan an koma za a gani haka kuma shehu ibrahim a cikin littafinsa ifadatul muridi shi ma ya kawo waɗannan sharuɗa na tarbiyya ya kawo su goma sha wani abu sannan hawa yau shi ma ahmad suka yi ya kawo su a cikin littafinsa raf'un niqabai ba'da kashfil hijabi amma talaƙa ma' ash-shaykh tijani min ashab gashinan al-juz' al-awwal gashi kuna gani wannan shine raf'un niqab nawa na ahmad suka riju al-juz' ah, al ina ganin ko a'a al-juz' ma eh aljuz'ur urrabe ina ganin e, shine juz'i na hudu ya kawo a shafi na 260 daidai a ƙarƙashin tarjama almajiri wani almajiri wani muridi na shehu tijjani sunansa ya yi tarjama sa a tarjama ta ɗari ɗaya da sha biyar ana kiransa da alhaju bogoratu almikirari alfaukani min nahiyati abi sambul wannan shi ne cikakken sunansa alhaju bogorata ko bogoratu almikirawi alfaukani min nahiyati abi sambul a can ya rayu to wannan almajirin shehu tijjani ne Shi ne wata rana sai ya rubuta takarda yana yi wa shehu tijjani tambaya dangane da sharuɗan halwa cewa a kar makalla a gaya mana sharuɗan halwa wayanda sai sun tabbata ne sannan halwa ta zamo karɓaɓɓiya ta zamo halwa ingantacciya da ya rubuta wannan tambaya sai shehu tijjani ya rubuta amsa shi ma ya rubuta amsa zuwa gare shi a cikin amsa shine sai ya kawo sharuɗa guda goma sha biyar na halwa ya ce kuma duk halwar da bata cika waɗannan sharuɗa guda biyar ba ba halwa ba ce ba tarbiyya ba ce yawwa saboda haka saboda masu shigowa daga baya in kun ji mun ce alhalwa ko mun ce tarbiyya, ko mun ce arriyada ko muka ce tarbiyatul alkar ko a tarbiyatul ruhiyya duk waɗannan a sunaye ne daban-daban amma li musamman wahid abu ɗaya ake nufi shine mutum ya killace kansa ya ɓoye kansa cikin ɗaki bai magana da kowa bai hulɗa da kowa bai komai sai wasu azkaru ayyananu da an ka bashi to sharuɗan yin haka wanda ƙarshe natija abin da ake buƙata shine mutum ya ga Allah sannan ya samu ilimin ma'arifa ya samu usuli sannan ya dinga kallon komai matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ba bambanci tsakanin Allah da bawa to a shafi na ɗari biyu da sittin, ga amsar da Shehu Tijjani ya baiwa wancan almajirin nasa alhaju buguratul mikirawi alfauƙani to wannan ansa ce sai shi Ahmad suka yi riju ya ɗauko ta sai ya saka a cikin wannan littafin nasa rafin niqab ya ɗauko ta ya saka a ciki to ga abin da ya kawo daga shehu tijjani shehu tijjani ya ce fa'alam ka sani ya kai almajirina anna shurutar riyada haƙiƙa sharuɗan shiga kalwa sharuɗan tarbiyya eh sharuɗan reno renon ruhi haka suke kiransa sai yake cewa allati la budda minha wadda babu makawa sai muridi ya cika su sai muridi ya cika waɗannan sharuɗa a tsakiyar kalwarsa wa tafsudu kuma tarbiyyar nan khalwan nan tana lalacewa bi ikhtilali wahidin minha idan ya tozarta sharaɗi ƙwaya ɗaya sharaɗi sha biyar ya kawo to amma ko da muridi ya kiyaye sha hudu sai ya samu matsala a wajen wani sharaɗi ƙwaya ɗaya to gaba ɗaya tarbiyyar taro shi gaba ɗaya halwar taro shi gaba ɗaya arriyaba ɗin taro shi kuma waɗannan sharuɗa ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ne ya kawo wannan sharuɗan ba to inda tarbiyyar ma ba ta da asali babu ta a Qur'ani babu ta a sunnar manzon Allah ba wani annabi ƙwaya ɗaya da ya wannan tarbiyya za zamu karanta babu shi ba wani manzo ƙwaya ɗaya da ya wannan tarbiyya babu babu wani sahabi da ya yi ta saboda haka su sufaye malaman ɗariƙu masu gurɓataccen sufanci irin sufancin su ibnu arabi su eh, sufancin abu mansur alhallaj su suka zo da wannan ba don komai ba don a tabbatar da aƙida komai Allah ne komai Allah ne ba bambanci tsakanin bawa da halitta To, sai ce al'awwal sharaɗi na farko sai suka fara da abu mai kyau. Kun san haka eh, malaman ɗariƙa suke yaudarar mutane. Farkon lamari za su kawo maka abu mai kyau don ka gamsu. Idan ka karɓa ka shiga ka shiga tafiya ta yi tafiya sai a fito maka da zunzurutun kafirci da shirka. Amma farkon lamari za a nuna maka shari'a. In ka shigo shari'a tafiya ta ci gaba da tafiya can gaba sai a nuna maka haƙiƙa sai a nuna maka haƙiƙa a kawo maka ilimin baɗi ne, amma farkon lamarin shari'a ake kawo maka to kaga sharaɗi na farko da shehu tijjani ya faɗa sai ya ce al'awwal sharaɗi na farko taubatun nasuh tuba mai kyau kun ga wannan shari'a ne ko tuba ta zo a ƙur'ani ta zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau duk wani musulmi ya tuba ga abin da yake yi Balma abu ne wanda yake wajibi akan duk wani mai saban Allah ya daina saban Allah ya tuba to amma wannan ba shi ne manufa ba akwai wani abu na can ƙarshe can aka ɗauko zunzurutun shirka sai aka ɓoye ta can ƙarshe saboda ya aka fara da ita a farkon lamari to al'umma za su gane amma sai aka fara da abu mai kyau saboda haka an gwama ya tsakanin abu mai kyau da abu mara kyau sai ya ce an kulle manhiyin anhu muridi kamin ya shiga halwa abu na farko shine ya tuba daga duk wani abu wanda an ka hana nan wannan abu ne mai kyau ba mu da ja akan wannan amma ba nan gizo ke saƙa ba ba nan dagar take ba abin da zai biyo baya sauran sharuɗa da za su biyo baya na biyu نبيو حصر an jami'il khawatiri wal والأشغال Sharaɗi na biyu, muridi ya tsare zuciyarsa daga barin duk wani tunani wanda ya shafi duniya, duk wani shagaltuwa to muridi ya tsare zuciyarsa ba a buƙatar muridi in yana harwa yana tarbiyya ya dinga tunanin duniya. Ko da matarsa ba a buƙatar ya dinga tunanin matarsa, ko da iyalinsa ba a buƙatar ya dinga tunanin iyalinsa, ko da ‘yan uwansa, ko da kasuwancinsa, komi ba a buƙata. ana buƙatar muridi ya tsare zuciyarsa kaga wannan sifa ce ta sallah a sallah ake buƙatar bawa yi haka yawwa in ka zo ga sallah malam mai alar ya ce to ka yi ƙoƙari ka ainihin karkaɓe zuciyarka ka ainihin fitar da komai daga cikin zuciyarka sai tunanin Allah da tunanin abin da yake da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga shi ma a tarbiyya anan sun kawo shi sun kawo shi to sharaɗi na biyu kenan sai sharaɗi na na ainihin wato uku asalis sharaɗi na uku makanun tagibu fihi an mulaqatil khalqi jumlatan wa tafsila a gani sannan muridi ya samu wani wuri ya samu wani wuri bagire inda zai ɓuya inda zai ɓuya daga barin haɗuwa da mutane jumlatan a dunkule wa tafsilan da arrabe saboda haka wanda zai shiga halwa wanda zai shiga tarbiyya to sharaɗi ne ya tabbatar da ya samu wuri inda ba wanda ke ganinsa baya saduwa da kowa baya magana da kowa daga shehu tijjani sharaɗin halwa to shi yasa ba a buƙatar muridi ya yi halwa ko ya shiga halwa inda tilas ne lazim ne sai ya yi magana da mutane ba a bukata sai dai ya koma ya samu wani ɗaki ya keɓance shi kaɗai sai iya mutum ƙwaya ɗaya da za a ba shi dama ya dinga taimaka masa ta fuskar wasu al'amura nasa da bai iya yi wa kansa to kaga wannan sharaɗi babu wani dalili a ƙur'ani ko sunan manzon Allah a kansa ba inda aka ce don za ka yi wata ibada wai sai ka ɓoye hatta Eh, itikafi da aka ce a cikin watan Ramadan ai a cikin masallaci aka ce a yi shi a cikin masallaci aka ce a yi shi kuma tare da jama'a wala Allah ba kai ba ne, akwai wasu da dama akwai wasu da dama saboda ka dinga samun sallar jam'i balma malikiya suka ce dole sai ka yi shi a masallaci jami'i saboda sallar juma'a amma su masu sha'anin tarbiyya da riyaba ba su ma kawo wannan ba abinda suka ce ka samu wani bagire eh makanun tagibu fihi an mulaqatil khalqi jumlatan wa tafsila muridi ya samu wani bagire inda ba zai haɗu da mutane a dunkule a rarrabe ba kenan kaga masallaci ya shiga Hadda masallaci ba zai je ya halwa ba don in ya karo a masallaci sai ya haɗu da mutane sai ya haɗu da mutane sannan a gidansa ma to dole sai ya samu ɗakin da hadda iyalinsa ba za ta je wurin ba hadda 'ya'yansa ba za su je wurin ba ba a buƙatar ya haɗu da kowa to wannan kaga ibada sufa yake Allah ya sauwaka to bari mu ci gaba duk waɗannan sharuɗa ma masu sauƙi ne sama ga waɗanda zai kawo wa a nan gaba Arrabi'u sharaɗi na hudu samtun da'imun illa zikirin sannan sharaɗi na hudu muridi ya yi shiru ya shiru kuma shiru wanda yake dawwamamme kada mai halwa ko mai tarbiyya a ji shi yana wata magana sai dai wadda take da alaƙa da zikirin da muƙaddami ya bashi duk maganar da bata da alaƙa da zikirin da muƙaddami ya bashi to muridi kar ya yi. idan ya yi ta to tarbiyarsa ta roshe halwarsa ta roshe saboda haka yanzu dole sai ya kulla sabuwa waccan ta roshe kun ga sharaɗi shi ma da suka kawo to shi yasa a in mutum na wannan halwa duk abinda da za ka gaya masa ba zai tanka maka ba ba zai tanka maka ba ba zai yi magana ba saboda shehu tijjani ya kawo sharaɗi samtun da'imun Alkhamis sharaɗi na biyar ju'un da'imun sannan muridi ya dawwama cikin yunwa. Yawwa, muridi ya dawwama cikin yunwa. Ba a buƙatar mai kalwa yana cin abinci, ba a buƙatar mai kalwa yana shan abin sha, son aka yi ko yaushe cikin yunwa yake. Ha, addinin yunwa, to ba dole, ba muridai su gudu ba? Da yawa waɗanda za su shiga tarbiyya wallahi su gudu. suna da yawa suna da yawa saboda wahalar da a ciki wahalar da a ciki to yunwa ai ba kowa ke ke hakurin yunwa ba tayu muridi yana da ƙwarsa eh tayu yana da wasu rashin lafiya waɗanda yunwa ba ta sassauta ma wannan rashin lafiyan to zai zauna ne ya mutu kaga dole ya gudu ko bai yi usuli ba dole ya ce ya yi usuli ko bai ga Allah ba dole ya ga ya muƙaddami ya ga Allah to ka gani yunwa wadda take dawwamammiya sharaɗi na shida tarku akli ma ya kharuju min al hayawani jumlatan wa tafsilan kuma mai tarbiyya mai halwa ya daina cin wani abu wanda yake fitowa daga dabbobi dabbobin da ake ci irin su raƙumma irin su shanu irin su tumakai da awaki da sauransu duk wani abu wanda yake fitowa daga naman dabba to muridi kai ya ci shi shi yasa mai halwa an hana ya ci abincin da an saka nama a ciki ba wai ya ci naman ba ko miya ko shinkafa ko wani abinci in dai an dafa shi tare da nama to mai halwa ba zai ci shi ba mai tarbiya ba zai ci shi ba mai tarbiya ba zai ci shi ba kun ga azaba da suka ɗora masa irin su kwai na kaji duk ba zai ci ba ba zai ci ba naman kaji naman tsuntsaye naman duk wani abu da ka sani wanda ke da alaƙa da nama ba zai ci naman ba kuma in an dafa abincin da naman ba zai ci ba ba zai ci abincin ba ko da ko ba zai ci nama ba to kun ga azabar da sun ka dora muridi mai tarbiyya wanda ya gamsu da cewa wannan hanya tana da kyau mu mu gamsu ba eh alhamdulillah mun shiga farkon lamari amma Allah ya tsamar da mu eh kazalika kunna min qablu famanna Allahu alaina muna godiya da Allah subhanahu wata'ala yawwa duk wannan bankauran mun yi ta yawwa abinda muke faɗa abinda aka koya mana ne aikace kuma gashi ina na daga littafi idan ka ce ba haka bane in na buɗe layin waya sai ka bugo waya ka ce ƙarya nake yi abin da na karanto na sharuɗan nan da siffar tarbiyyar nan da zan karanta sai ka ƙaryata sannan asabe sharaɗi na bakwai shine dawamu saumi shine muridi ya dawwama yana azumi ya dawwama cikin azumi ko yaushe azumi yake to kaga wannan ya saba mu sunna azumi na sunna shine ka yi azumi yau gobe ka ci abinci siyamu dawud alaihi salam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar kuma haka manzon Allah ke yi saboda haka ba a ruwaito cewa manzon Allah wai ya dawoma yana azumin wasu kwanaki sama ga wata in ba watan Ramadan ba ba taba samun haka ba idan ka ga manzon Allah ya jera kwanaki har kwana talatin ko a wani abu makamancin haka yana azumi to watan ramadan ne amma in ba a ramadan ba ne to yana azumi yau gobe ya ci abinci haka annabi dawud yake yi to amma ku kun zo kun ce a'a mai halwa ya dawwama yana azumi ina kuka samu wannan ina kuka samu wannan kun bi annabawa ne ta ƙawa kun bi annabawa ne son bautar Allah الثامن شرعي نتاكوس دوام الطهارة شين مريدي يدوم أكن سلكي مريدي يدوم أكن سلكي كويوش تكن سلكي يكي saboda haka tsarkin shine alwala سيتي دون طهر لا لا تجلس hatta la jilisa, duna duhurin sa'atan wahida ba a buƙatar mai tarbiyya ya zauna ko awa ɗaya babu tsarki tare da shi babu alwala tare da shi shi ma wannan sharaɗi ne suka saka mamai halwa cewa dole ne ya zamo cikin tsarki da wamami a tasa sharaɗi na tara ta ƙalilul manami illa li ƙadarin darura mai halwa ya taƙaita bacci ya dinga yin bacci takaitacce ba mai yawa ba. Al'ashiru sharaɗi na goma, ittikhazu auƙatin lizzikiri shi ne mai halwa ya riƙi wasu lokuta da yake zikirin da muƙaddami ya ayyana masa. Akwai lokuta guda shidda da sun ka ambata, lokaci na farko shi ne ba'ada subhi, lokaci na biyu shi ne lokacin walaha, lokaci na uku bayan azahar lokaci na hudu bayan la'asar lokaci na biyar bayan magariba lokaci na shida shine a cikin dare to muridi ya riƙe waɗannan lokuta da yake zikirin da muƙaddami ya ayyana masa kaga duk wannan kaifiyar duk wannan kaifiyar ba ta cikin koyarwar manzon Allah manzon Allah bai koyar da wannan tsari ba a wasu suka tsara su suka tsara ma muridi suka ce abin da zai yi a kalwa kenan abin da zai yi a kalwa kenan sharaɗi na goma sha ɗaya wa min akidi shuruɗi fin riyaba yana daga cikin sharuɗa masu ƙarfin gaske dangane da sha'anin tarbiyya Shi ne ce dawamul atash ne muridi ya dawwama cikin ƙishirwa mai tarbiyya ya shan ruwa ba yadda yake buƙata. wai ka sha ruwa ko da leda guda ne na ruwa na lita ɗaya ba zai sha ba duk ruwan da zai sha ya ƙoshi su ƙosar da shi su gusan mai da ƙishirwa to mai kalwa mai tarbiyya ba zai yi haka ba yin haka ya rosa ainihin ya rosa ainihin tarbiyyarsa wala sharabu hatta ya subira kasiran mai tarbiyya baya shan abin sha sai ya yi haƙuri ya ji ƙishirwa, ya ƙara haƙuri ya ji ƙishirwa, ya ƙara haƙuri ya ji ƙishirwa, ya ƙara haƙuri sai ya ji ya yi kusan halaka sai ya ɗan ɗebo ruwa ‘yan kaɗan sai ya ɗan kurɓa shi yasa wasu ta taga ta windo windo ake tura musu ake tura musu ruwa suna tsotsawa haka aka yi haka aka yi muna ana ɗan tsotsa maka ruwa kana ɗan tsotsawa ba za ka sha ruwa kana kwarara ruwa ba wai wannan yana rosa tsarin tarbiyya to wani addini ne koyarwar manzon Allah ne sahabbai haka suka yi haka suka bauta ma Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar yin haka malamai na sufaye ku kawo hujja ba ku da dalili ba ku da hujja shi yasa kuke zagin mutane shi yasa kuke aibanta mutane saboda an kai ku bango kun rasa abin da za ku faɗa abin da ake karantowa ba za ku iya karewa ba malamanku ba za su iya karewa ba shi yasa ku koma gefe ku dinga zage-zage ku dinga aibantawa kuna cin mutuncin malam Musa wane ne wane ne da sauransu hukuma ta yi kaza hukuma ta yi mai kaza a ah! kamin hukuma ta yi wani abu ku ba kwa iya kare ba kwa iya kare aƙida ku ba kwa iya kare aƙida ku ba muqabala kun ka ce za a yi ba to me ya hana ku fito me ya hana ku fito kawai kun san in kun fito za ku kunyata ne kun sani don ba yadda za a yi mutum ya goyi bayan ƙarya kuma ya samu nasara babu yadda za a yi ba yadda za a yi mutum ya goyi bayan shirka da biri'a kuma ya samu nasara to shi yasa sai kuka koma gefe kuka dinga zage-zage kuka dinga zage-zage saboda an fi ƙarfinku a hujja asadu sunna ya nuna muku eh shi zakin sunna ne ya gallabe ku kun ɗauku ƙiyayya ƙiyayya ta rashin dalili kun aza saboda an tona muku asiri ai fitowa za ku yi ku kare abu kaza da kake karantawa ba haka bane ga dai haka ya kamata ko shi malamin da kuka turo da sunan muƙabala sai ku bar shi ya zauna mana farko ya fito kun ce ba ku yadda a zauna da shi ba ba ku yadda a yi muƙabala da shi ba kun hana shi sannan an ci gaba da fitowa da aƙidunku kuma kun koma gefe kuna sharri kuna ƙazafi kuna ƙazafi kuna ƙarerayi kuna cin mutunci wannan addinin Allah ne ku ɗauko littattafan da malam Musa ke tafsirin na Shehu Ibrahim ku ɗauko ku kare abin da ake karantawa ku ɗauko da ya fifita ɗariƙa da addinin musulunci ku zo ku ba da amsa ya nuna ɗariƙa daban musulunci daban a musulunci akwai ridda a shari'a akwai ridda ya ce haka a ɗariƙa ma akwai ridda wannan magana sama ga shekara goma sha wani abu mun taɓa rigima da wani a kanta ya ce ɗariƙa addini ce na ce a'a ɗariƙa daban addini daban ɗariƙa ma ta fi addini ga abin da shehu ibrahim ya faɗa cikin tafsirinsa da ka yi ridda ka bar musulunci gara da ka yi ridda ka bar ɗariƙa gara ka yi ridda ka bar musulunci to wannan maganganun su ne billahi lazi la ilaha illa huwa ba ku da amsarsu malaman ku ba su da amsarsu to shine sai ku koma gefe da hukuma waye waye malam Musa yayi kaza ba ku da amsa ba ku da amsa ko ba za mu daina ba tona muku asiri ba za mu daina ba tunda kun ka yaudare Allah kun ka ci amanar Allah kun ka ci amanar manzon Allah kun ka ci amanar addinin Allah ba za mu raga muku ba duk inda kuka yi wata cewa cewa sai mun shiga cikin littattafan ku mun zo ma haska wa duniya saboda haka zagin mai zagi ba zai hana mai ba ba zai samu rena ba Allah ya sauwaka to wannan shine mai tarbiyya baya shan ruwa sai ya ji zai halaka sai ya ji zai mutu sai ya ɗan sha ruwa kaɗan sannan ya ci gaba sannan daga nan daga nan daga nan daga nan dai suka ce har zai kai saboda wai kishirwa wai abu ne wanda yake khayal abu ne na ƙarya idan kan nuna mai a idan kan nuna mai rashin kulawa to daga ƙarshe zai zo ya rabu da kai daɗa kamin wannan in muridi in mutuwa ya shi kenan muƙaddami ya kashe shi tunda ya hana mai abinci ya hana masa abinci ku duba a shari'a ko azumi kake yi lalura ya kama ka kishirwa na kaji za ka halaka shari'a ta baka dama ka sha ruwa ka aje azumin saboda ka tsare rayuwarka ko kuma yunwa ta addabe ka kana azumi ba azumin da Allah ya saukar da nasi ya ce ayi ka ɗau azumi ka samu wata jarrabawa ka ji yunwa ta bala'i malamai na fuka suka ce an ma rangwame ka aje azumin saboda ka kula da rayuwarka kakka halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum amma ku kun ce in mutum ya shiga tarbiyya ya shiga riyaba ko ya ji kishirwa ya danne in ya ƙara dannewa ya ƙara dannewa ya ƙara dannewa sai ya ji yana batun halaka shi ma ya ɗan kurɓa kaɗan gashi duk shehu tijani shi yake faɗa ko ba cikin raf'un niqab ba'da kashfil hijab da Ahmad suka yi riju. Sharaɗi na goma eh, sha biyu wa min shuruɗi daga cikin sharuɗan halwa ko tarbiyya tarku kulli hajatin shine muridi da ya shiga tarbiyya duk wata buƙata ya yi watsi da ita ya bar duk wata buƙata tashi ko ta waninsa kharijatin anir riyada in dai bukatan nan tana wajen tarbiyya to kada mu ya yi ta a lokacin da yake tarbiyya ba a yadda ba wannan ya rosa tsarin tarbiyya ina misali misl lahtiyaji ahlihi ila qutin kamar misali yana cikin tarbiyya kuma iyalin sana da bukata da abinci to ba zai halatta ya aji wannan tarbiyya ya je nemo ma iyalin abinci ba kenan ya bar iyalin sa yunwa ta kashe su sannan ku zo ku ce wannan addini ne eh ka shiga tarbiyya iyalin kana can ga yara ga mata ga wasu ‘yan uwa wala Allah da aka ka ba abinci ba ruwan sha ba wasu bukatu na rayuwa amma kuma wai mai kalwa duk da haka wai ba zai zo ya nemi musu abinci ya kawo musu ba wai wannan addini ne wannan sharaɗin tarbiyya ne <laughs> wamin akidi shuruɗi sharaɗi na goma sha uku daga cikin sharuɗan tarbiyya masu ƙarfi mu'amalatullahi azza wa jalla bil ubudiyya al mahaba shine muridi ya mu'amalanci Allah da bauta tsintsa liwajahihi don neman samun fuskar Allah bi ma'ana ya yi ibada ba don ya samu wani abu ba kawai bauta yake to me amfanin tun tunda an gina ta ne akan asasi na bid'a akan abin da la asala lahu kun ga ibada ba ta da wani amfani eh duk yadda zai cika da ikhlasi a wannan ibada ba ta da amfani saboda an karya shara'i innamal a'malu binniyat ala lillahi dinul khalis babu ikhlasi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din babu ikhlasi bi ma'ana kai ikhlasi bai da wani amfani sai in an samu mutaba'a zamansa ya samu ikhlasi da wayannan ayoyin da suka tabbatar to keɓance Allah da wayannan wa'annan ibadun da yayi tun da bai samu mutaba'a daga manzon Allah ba manzon Allah bai koyar ba Allah bai ce ayi ba wancan ikhlasi shi ba da amfani saboda haka ikhlasin da ya zo a waɗannan ayoyin ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa li na mukhlisina lahu din shine addinin daga ikhlasi kuma ga koyarwa Allah ga koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ikhlasin da ayoyi ke nufi sharadi na goma sha hudu wa min akidi shuruti aidan alhirsu ala istima'i alqalbi ila dhikri waqta zikiri, shine muridi mai tarbiyya yayi kwaɗayin jiyar da zuciyarsa abin da harshensa ke furtawa na zikiri <laughs> kaga zuciya ita ba tana ji kenan wai zikirin da za mu karanto su daga cikin azkaru din zikirin da muridi ke yi a halwa to ya yi ƙoƙari ya ji yadda zuciyarsa ma ta ji wannan zikirin shi ma wannan sharaɗi ne idan ya zai yana zikiri harshen sa yana furta azkaru amma zuciyarsa tana tuna wani abu na daban to wannan ba zai samu usuli ba ba zai samu usuli ba ko da ya yi halwat ko da ya yi kwana ɗari biyu ba zai samu wannan wasuli ba ba zai samu biyan bukata ba dole sai ya yi rabbi sai ya kulla alaka tsakanin zikirinsa da zuciyarsa ta yadda duk abin da ya faɗa to zuciyarsa tana ji tana ji to an fara shigowa sai ce mahaman sarrafa ila gairi zalika raddahu duk yadda zuciyarsa ta karkata daga tunanin wani abu ba zikirin da yake yi ba to ya mayar da zuciyar bi ya taqatihi gwargwadon ikonsa hatta ya'tadahu har sai ya saba ma zuciyarsa wannan abin sauraren zikirin fa in hafazta shehu tijjani ya ce ma muridin nan nasa bugurata almikarawi ko eh, buguraratu almikarawi ya ce masa idan ka kiyaye ala hadhihi shurut akan wannan sharuɗa guda goma sha hudu zai ambaci na sha biyar nan gaba to idan ka kiyaye sharuɗan nan guda goma sha hudu a cikin tarbiyya a cikin riyada bi ha, gaba ɗayansu da cikonsu hatta tabluga arba'ina yauman har sai ka kai kwana arba'in kana haka sai ka kai kwana arba'in kana mai kiyaye waɗannan sharuɗa guda goma sha hudu da aka ambata. To in kai kwana arba'in, me zai faru da kai? Sai ce ya ƙaufi fi ƙalbika safa'un azimun. To akwai wani haske da zai auku cikin zuciyarka mai girma. Akwai wani tsalki, wani wankin zuciya da zai shiga zuciyarka idan ka kiyaye sharuɗan can guda goma sha hudu har kwana arba'in. arba'in na farko kenan saura arba'in arba'in gida hudu Ta bihi ala qahrin ruhaniya, wanda da wannan tsalkakan zuciya za ka samu ƙarfin karinjayin ruhinka abinda ake kira an ruhaniya ta yadda kai ne za ka dinga tasarrufin rayuwarka duk abinda rayuwarka ba ta so za ka iya juya ta ka ɗora ta inda take so in aratta tasarrufa bi eh, alaƙa halin ruhaniya a kan rinjayen ruhanai na halittu ba ma na rayuwarsa kaɗai ba shi muridi har da sauran ruhanai na sauran halittu na mutane da na dabbobi da na aljannu da na tsuntsaye da na komai to idan ka kiyaye sharuɗan nan guda goma sha hudu to za ka samu ƙarfi a akan su. shine in arta tasarrufa bihim in ka yi nufin ka yi tasarrufin ruhani na wani halitta za ka iya yi saboda ka fara samun ka fatahi eh wannan arba'in gida na farko kawai aka yi kenan wa ala jazbi asraril asma'i sannan za ka samu ƙarfin jayo asararu sirurruka na sunayen Allah me yake nufi in aratta tasarrufa biha in ka yi nufin ka yi tasarrufi da sunayen Allah to za ka yi ta yadda duk abin da muridin yake so to da ya ambaci sunayen Allah abin zai tabbata idan yana son ya kashe wani to da ya hararo wani suna zai iya tasarrufi da wannan suna na Allah sai ya kashe wanda yake son ya kashe in kuma yana son ya nuna wata buwaya ko wata karama eh to shi ma zai hararo wannan sunan in ya hararo wannan sunan yana ambaton wannan sunan to sai bukata ta biya wannan ya zama yana da at asma akwai at asma'i akwai at sifati akwai at zati, duk akwai wannan ma'anarsa shine in muridi ya kai ga wannan mataki to ba sai ya yi magana ba ba sai ya yi addu'a ba ba sai ya yi wani aiki ba kawai da ya ambaci sunan Allah abin da ya samu ransa abin shi zai aukuwa in yana son ka mutu ko ya kwace ma karatu <laughs> ya kwace maka ilimi to da ya hararo wannan sunan zai iya kwace ma karatu ko ya kwace maka imani ko ya karɓe maka rayuwa ko ya talauta ka yadda suke faɗa ba ba wai yadda shari'a ta tabbatar ba mu auren mu wannan duk ƙarya ne duka wannan zuƙe ta malle ce eh gatan gatanan ku ce bai da asali wannan magana ba ta da asali shi kuma tasarrufi a cikin sifofin Allah da zaran ya hararo ta sifa ta Allah to zai iya aiwatar da abin da yake son ya aiwatar ƙarƙashin wannan sifa ɗin misali yana son ya kashe wani to da ya hararo sifar al Ƙudura, qudra lahi ta'ala to zai iya aiwatar da abin da yake so akan wannan bawan Allah akwai kuma at-tasarruf fi dhati shine ya zan yana iya tasarrufi da zatin Allah ta yadda in yayi aiki Allah ne yayi aikin in ya yi magana Allah ne ya yi magana to wannan ya samu tasarrufi a zatin Allah to shi ne a wannan hali za ku ji sun ce komai na faɗa Allah ne ya faɗa komai na aikata Allah ne ya aikata eh to saboda waɗanda ba su san yaren su baye ba shi yasa na tsaya don na yi musu sharhin wannan alfaz din a tasarrufin asma'i bi ma'ana fi asma'illahi ta'ala da a tasarruf fi sifatillahi ta'ala da at-tasarruf fi zatillahi ta'ala wannan abin da suke nufi kenan eh abin da sufaye suka koya mana kenan wannan abu ne wanda muka karanta a wurin sufaye in kuma ka isa ka ce ba haka ake nufi ba to sai ka bugo waya ina nan ina jiran ka wa yaqa'u fi qalbika hudurun azimun ya ce daga nan in ka cika kwana arba'in na farko sai huduri halartowar halartowa sai ya zo maka shine halartowar hasken Allah hasken Allah zai dumfari shi muridi alamun kenan ya fara matsawa zuwa ga zata Allah wannan huduri kuma mai girma inda zikiri lokacin zikiri ta yadda zai yi shi'urin wato gabaɗai zatin Allah ta yadda baya jin komai a cikin kaunu baya jin komai a cikin alwujudu komi baya ji yanzu gabaɗai abin da yake huduri a zuciyarsa shi ne halaran Allah shine halara ta ma'arif hadaratul ma'arif sai ce yusri'u zalika bin sibabi anwaril azkari fi kalbika. to wannan zai gaggauta maka kwaranyo maka haskake-haskake jam'in haske haske mai yawa na shi zikirorin da kake yi zai kwararo maka hasken zikiri a zuciyarka wa min huna shehu tijjani ya ce to daga muridi mai tarbiyya ya fara jin wannan ya laka ibtida usuluki to daga nan ne za ka fara suluki eh za ka fara shiga halara kenan yanzu duk abin da ya gabata yanzu bawa ya iso halara ne muridi ya iso halara ne mai tarbiyya ya iso halara to daga nan sai ya fara suluki ila hadarati malikin muluki zuwa ga halara zuwa ga fadar Allah mamallakin sarakuna to da zaran ka shigo halara ka fara suluki fa'alaika hina izin, shehu tijjani ya ce ina umurtaka a wannan lokaci bi hibzi shuruɗin mutaƙaddima da kiyaye sharuɗan can guda goma sha hudu da suka gabata wa dawamil khalawati kuma ka dawwama da ci gaba da sauran khalwa khalwa arba'in arba'in gida hudu har sai ka kai kwana ɗari biyu cif amma me yasa wannan halwa kuka barta sai ka ji an ce mutum wai ya yi kwana bakwai ya yi usuli ƙarya kuke yi ‘yan dambara ne ku shehu tijjani kwana ɗari biyu ya ce ai a mutum kwana bakwai wasu ya ce ya ga Allah ai ya yi usuli a ya dai gudu ba usuli ya yi ba bai samu ma'arifa ba sai ce wa dawamil khalawati wani istigraqi fi zikiri kuma ka nutse a cikin ambaton Allah ayya zikirin kana kowane irin zikiri kake son ka yi fa hina ta tablughu arba'ina yauman ukura, to daga nan idan ka sake ƙara wasu kwana arba'in gida biyu ci arba'in sun ƙare yan sai muridi ya sake yanko arba'in karo na biyu sai ce ta ji dufi kuma kana wayancan duk abubuwan da suka gabata hatta kwana arba'in na biyu tajidu fi kalbika nuran zaka samu wani irin haske a cikin zuciyarka yajzibuka ila nuhubi ila Allah hasken zai fisge ka ya jayo ka zuwa ga ya ƙoƙarin kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi qati'i kulli a'iqin ta yadda zai yanke ka daga barin duk wani abu mai kange ka daga barin sadaka da Allah to zai wannan hasken zai yanke ka daga wannan abin da zai kange ka daga haɗuwanka da Allah subhanahu wa ta'ala ya'uquka anin nuhudi ila Allah wanda zai kange ka daga barin zabura zuwa ga Allah fa idza ikhtalaita 40 yawman ukhra idan ka sake ƙara wasu arba'in gida uku kenan arba'in gida na farko ya ƙare mun ji abin da zai ji arba'in gida na biyu Shi ne ya fara suluki to idan sun ƙare yanzu ga arba'in gida uku ya ce idan ka sake shigowa da kwana arba'in gida uku ala hibzi ma ta ƙaddama bisa ga kiyaye abin da ya gabata ma'alisti giraƙi fi zikiri tare da nutsewa a cikin abbatun Allah ta makana safa'ur ruhani fi kalbika. To akwai tsalkaka na ruhi da zai tabbata a cikin zuciyarka can safa'un azimin kawai aka ce ba safa'un ne ruhani ba amma wanda ke gida na farko gida arba'in amma gida arba'in aji na uku na arba'in to wannan safa'un ne ruhani tsalkaka ne na ruhi shine ta yadda kowane irin ruhi za ka iya tasarrufi a cikinsa wa qarrabta min insafi ay wa qarrabta min al malaika sai ya zan ka samu kusanci da siffantuwa da sifofin mala'ikun Allah a wannan aji na uku gida arba'in na uku to anan zai siffantu ne da sifofin mala'iku wa sami'ta khitaba sannan ka ji magana ana magana da kai fi ƙalbika a cikin zuciyar min gaibi daga gaibi ma'ana da zaran muridi ya kai ga wannan mataki to Allah zai yi magana da shi amma da zuciyarsa da zuciyarsa Allah zai yi magana da shi zai ji wani sauti yana fitowa daga gaibi halaran gaibi halaran Allah kenan fa in zitta 40 yawman ukhra to arba'in gida uku sun ƙare idan ka sake ƙara gida arba'in Eh, kwana arba'in gida hudu kenan ko طلعت لك ناصية التوحيد fi'ili. to anan ƙeya kai yawa menene wannan nasiya muna kiransa ƙeya kai eh a sakwatanci eh? to wannan ƙeya kai na tauhidi ma'ana asalin tauhidi na aiki to zai bayyana gare ka ƙuruƙuru ka gansa da idanu bi ma'ana ayyukan Allah a fa'alullahi ta'ala duk aikin da Allah ke yi a wannan lokaci za ka gansa zai bayyana gare ka dama akwai tauhidul afa'al eh shi ne ta Allah a cikin ayyukansa to idan ka shiga gida arba'in na hudu Shi ne ya ce yace nasiyatu tauhid ƙeya kai bi ma'ana aslu aslu tauhidil fi'ili asalin tauhidi na aiki zai bayyana gare ka misali ba Allah na halitta ba to shi mai muridi mai tarbiyya zai ga zai ga wannan sifat aiki Halittan da Allah ke yi yana gani ba Allah na saukar da ruwan sama ba to zai ganta ba Allah na bada arziki ba zai gani ba Allah na istiwa'i akan al'arshi ba zai gani ba Allah na kaza na kaza na wayannan ayyuka na Allah duk za su bayyana ga muridi to kun ji dalilin da yasa Dr. Ahmad ya ce ba za ka yi tarbiyya ba sai ka zamo zindiki sai ka zamo zindiki to sai ce watara a fa'alallahi za ka ga ayyukan Allah asariyata tafi wujudi suna yin naso suna gudana suna tafiya a cikin halittu suna ta tafiya cikin halittu in Allah ya aika wani abu zuwa ga wani abu kana gani kana gani da ido wannan abin yana tafiya abu kaza ga ya can zai shiga cikin kaza za a sa mawa ne rai za a cire mawa ne rai za a sa mawa ne kaza lafiya za a cire mawa ne rashin eh, abin nan lafiya a sa mai rashin lafiya duk za ka ga wayannan abubuwa wataral kauna kullahu la harakata lahu sannan a wannan mataki za ka ga gaba ɗaya halitta ya da wani motsi ba shi yake motsi da kansa ba yanzu ga gashi ina motsawa da hannuna ko to shi a muridi zai gaba ni ke yi ba Allah ke yi zai ga ga wani can na tafiya amma ba shi yake tafiyan ba Allah ke tafiya kun ga an fara samun kamshi kamshin wahadatul wujudi ko sai ya ce watara yadal ƙuduratil azliyati tuharrikuhu iyanan ce, yace zaka ga hannun Allah na ƙudura shi ke motsar da kauni in mutum ya tafiya zaka ga Allah ya yi. in mutum ya yi kaza Allah ya yi. in mutum ya yi sallah Allah ya yi. in mutum ya yi ɓarna Allah ya yi. wa iyaz billah in mutum ya yi magana Allah ya yi. in mutum komi a wannan lokaci hannun kudura hannun kudura kake gani saboda ka shigo aji na hudu a cikin tarbiyya saboda haka an nuna maka yadal kudura iyanan shehu tijjani ya ce kuma ido kuru-kuru to kun ce Allah bai da hannu gashi shi shehu tijjani ya ce muridi in yana tarbiyya ma zai ga hannun Allah amma in mun ce Allah na da hannu wanda ya dace da shi ku ce mun kamanta Allah da halitta amma ga shi, Shehu Tijjani yana magana da wanda ke tarbiyya cewa in ya shiga gida arba'in na hudu zai ga hannun Allah na ƙudura tana motsar da al'amurra, tana motsar da kauni. In kaga ruwa na sauka, to Allah ke saukar da ita. in kaga wani na shan giya Allah ke yi in kaga wani na sata Allah ke yi in kaga wani na zina Allah ke yi la haula wala quwwata shi yasa Dr. Ahmed yace tarbiya zindiƙanci in ka isa ka bugo waya kuma ka ce ba haka bane to kun ji dalili saboda shi Dr. Ahmed ya faɗa ya yi tarbiyya kuma ya karanta a littattafai ƙadan, da ido zai gani ba wai a zuci ba a zucikan wannan kowa na iya yi amma gani kaga komi duk abin da yake faruwa a duniya Allah ne yake yin wannan abin to ba kowa ke gani ba sai wanda ya tarbiya sai wanda ya tarbiya to yadda da wannan magana wallahi kafirci kafirci ƙoƙarin nuna cewa Allah halitta ne halitta ma Allah ne amma bari mu ƙarasa ku ji abin da zai faɗa wa min huna to da muridi mai tarbiyya ya kawo nan sai ce ista'id liddukhuli li hadaratillahi to anan sai ka shirya domin shiga halaran Allah yanzu za ka shiga fadan Allah yanzu za a shiga fadan Allah za a gana da Allah kenan ko wahina idan a wannan lokaci tahtaju lishaykhi murabbi anan kana da bukata ka samu malami wanda zai tarbiyyatar da kai ya ɗauko hannunka sai ya shigar da kai a cikin wannan halara ɗin allati tadkhulu bihi ila hadaratil ma'rifati billahi kana buƙatar shehin da zai sa ka cikin wannan halara ɗin wala matma alaka ila al ma'rifati bidunihi kuma kai abin da yasa aka ce kana da bukata da shehi ba za ka iya sadar da kanka zuwa ga wannan fada ba fadan Allah ba za ka iya ba li kasarati ma fi hadal maqami saboda akwai abubuwa masu yawa a cikin wannan matsayi wa ma ba'adahu min al mahaliki akwai ababen halaka wal qawati akwai abubuwa na yankewa wasa basibi akwai kwazazzabai al mutulifa masu halakarwa a wata nuskan al-multaffa wasu bisa wasu to kun ga da kansu sun ce akwai halaka shi yasa suka ce in ka kai ga wannan mataki to sai muƙaddami sai ya zo ya riƙa hannun shigar da kai Allah wa man salaka ila al-hadaratil kubra duk wanda ya shiga babban halara in ji Shehu Tijani wahadahu shi kadai duna shaykhi ba tare da malami almurabbi ba'da bulughihi ila hadha al-maqam bayan ya kai ga wannan matsayi allazi wasaftuhu laka wanda nayi maka bayanin sa wa huwa maqamu tajalli af'al al-qudrat al-azaliyya iyanan shine matsayin muridi mai tarbiyya ya dinga ganin ayyukan Allah ido da ido yadda Allah ke yin aiki ya gani da idanunsa. To idan mai tarbiyya ya kai ga wannan mataki, to dole yana buƙatar ya samu shaikhin da zai rika hannunsa ya shigar da shi a fadan Allah saboda yanzu komi duk abin da Allah kai yana ganin da ido iya nan ba wai da zuciya ba iya nan ido da ido yana ganin yadda Allah ke istiwa yana ganin yadda Allah ke nuzuli ila sama'id duniya ila sama'id duniya yana ganin yadda Allah ke karɓar rai yana gani yadda Allah ke bada arziki yana gani yadda Allah ke bada talauci yana gani yadda Allah ke bada lafiya yana gani yadda Allah ke bada rashin lafiya ayyukan Allah azaliyai yana ganin su sai ya ce wastabadda ba da zalika bi nazarihi in yace zai kadaitu da tunaninsa shi kadaitu ne shaykhi ba tare da malami ba wa qafil khusran azim zai fada cikin hasara mai girma wa khasirar duniya wal akhirah muridi zai yi kasarar duniya da lahira li kasaratil mahaliki wal aghaliti saboda yawan ababen halaka da abubuwa na kurakurai fa'iza wasalta ila hahuna shehu tijjani ya ce ma mai asalin tambaya alhaju buguraratul mikirari almikirari mikirari al ya ce in ka shiga tarbiyya ka kawo ga wannan mataki in ji shehu tijjani ya ce fa'atini ka zo min hina izin ka bani labari ka ce min ka kai ga mataki kaza da kaza sai in zo in shigar da kai halara wa alƙi nafsaka ilayya ka jefar da kanka zuwa gare ni wa ƙabala hadha la alaika. amma kamin ka kawo wannan mataki kana da damar kai abin da ka ga dama ba zargi a kanka walakin sai dai ya shartun min shurutin riyada akwai wani sharadi kwaya ɗaya na tarbiyya da ya rage shine cikun na sha biyar wanda na ce muku yana gaba labudda minhu ba makawa gare shi wa huwa tarkul jima'i fi tulil arba'ina shine mai tarbiyya ya bar saduwa da iyalinsa a cikin dukkanin wa'annan kwana arba'in da arba'in na farko da arba'in na biyu da arba'in na uku da arba'in na hudu da arba'in na biyar idan muridi na tarbiyya ya sadu da iyalinsa matarsa ba ta aure to tarbiyyansa ta rushe sai ya sake ƙulla sabuwa sharaɗi ne kuma shehu tijjani ya ce yana da mahimmanci gashi ya ambace shi To, to wannan dai a taƙaice kun ji sharuɗan. Har zuwa ƙarshe sai ce wamin hahuna an tafi lahi. Idan ka shiga halara, a to, ba laifi dai bari ku ƙarasa karatun, bari mu ƙarasa. sai ce wa da suluki tauhidi alfi'ili bayan mai tarbiyya ya yi suluki ga ainihin tauhidi na aiki wanda mun yi bayani a baya in adamta suluka idan ka da suluka da suluki wal khalawati da khalwa khalwa din da aka ambata ma'a musahabati shaykhin murabbi tare da abutakan shehu mai ba da tarbiyya tadkhulu hadarata mushahadati sifatil azaliyya al-qa'imati bizat to daga nan za ka halarci ganin sifofin Allah na azaliyai tsayayyu waɗanda suke tsayuwa da zatin Allah duk wata siffa ta Allah wadda a tsaye da zatin Allah za ka ganta bayan ka ga afa’alu na Allah afa’alu lahi to yanzu sifatun lahi ma waɗanda suke muta'alliqa bizzati to za ka gansu bi na dai za ka ga Allah shi kenan? eh za ka ga Allah wa bi hadha shuhudi saboda wannan gani tazharu an jami'il akawan zaka manta da duk wani abu mai suna halitta baka tunanin komai sai Allah li'annaka ta'lamu min nafsika domin ka san cewa kai annaka ga'ibun ka ɓoye an jami'il akawani daga barin dukkanin halittu bai ma bana laka saboda abin da ya bayyana gare ka min shuhudi sifatil azaliya saboda kaga sifofi na azaliyai waɗanda ba su da farko sifar Allah ta ƙudura ka ganta sifar Allah ta izza ta buwaya ka ganta sifar Allah ta haƙuri da sauransu duk waɗannan sifofi azaliyai ka gansu sannan kuma kaga a fa'alu bayan kaga a tauhidul fi'ili yanzu sai a tauhidus sifati kaga tauhidi na aiki kuma kaga tauhidi na sifa saboda haka yanzu komai na Allah bai boyo akan ka ba fa in adamta suluka in ka dawwama da shiga halaran hatta ta makana shuhudul wasfi har ya zan wannan gani na sifofin Allah ya tabbata gare ka wa sahabta shaykhal murabbi kuma ka abukaci zama tare da shehi mai bada tarbiyya طلع لك شهود الذات العظيمة المقدسة أنظرين كجي طلع لك شهود الذات العظيمة المقدسة ganin zatin Allah mai tsarki zai bayyana gare ka ka gan shi ido da ido sai ka ga Allah to dama shine makasudin tarbiyya eh kaga farko ga aiki ayyukan Allah na biyu ka ga sibobin Allah na uku sai ganin zatin Allah gashi daga shehu tijjani na faɗa shuhudu لك شهود الذات العظيمة المقدسة zatin Allah mai tsarki zai fito baro-baro zai bullo ka gan shi za a nuna ma zatin Allah wa hadha shuhudu ka an kulli sha'in. to wannan ganin zatin Allah zai wadatar da kai daga barin komai <coughs> hatta an nafsika za ka manta hatta da kanka wa hatta an shuhudi wa hatta an shuhudi baqiyatika komai za ka manta da shi ba wani abu da zai yi saura la daga gare ka la daga halittu kaunu ko wujudu komai za ka manta da shi saboda kaga abin da ya komai shine Allah to wa min daga nan ne idan ka ga zatin Allah an tafi yadillahi azza wa jalla jalalu to yanzu ka shiga cikin hannun Allah yanzu har da muri yanzu ka fi karfin muqaddami yanzu Allah ya riƙe ka ka shiga cikin hannun Allah wa min hahuna an tafi yadillahi azza wa jalla jalaluhu wa fi yadi shaykhi al-murabbi kuma kana cikin hannun shi shehi murabi kana cikin hannun Allah kuma kana cikin hannun shehi amma can farko ba ka da matsayin shiga hannun Allah Ba ka kai ba kana cikin hannun shehi to yanzu ka ƙara samun matsayi yanzu shehi bai iya kula da kai shi kadai yanzu Allah ya shigo da kansa wa ba'dahu tantaqilu ila sahawi wal huduri ma'a hadha shuhudi to daga nan shine sai ka ciranta zuwa ga sahuwar tsakewa yanzu komai sai ya dawo ma yadda yake komai sai ya dawo maka yadda yake bayan ka gama ganin sifofin Allah komai Allah ka ga zatin Allah to kuma sai ka dawo a hayyacinka sai ka dinga ganin al'amura a yadda suke wa haza maqamul ma'rifati shehu tijani yace wannan matsayin na ƙarshe ne matsayi na sanin Allah duk wanda bai zo nan ba bai san Allah ba in ji Shehu Tijjani saboda waɗannan yaran da ke ta hayaniya suna ta zage-zage ku zo ku ba mu amsa shin kun zo wannan matsayin akwai wanda duk cikin ku ba wanda ya usuli dukan ku la kozan la junaidun la waye ba wanda ya usuli cikin ku idan akwai wanda ya zo wannan gu da shehu tijjani yake faɗa ya fito ya gaya wa duniya kuma ƙarya yake yi ba wanda ya zo wannan magirin babu Shehu nan kuma sai an lalaba ballantana ku wai ku zo ku ce wai ba zan san ɗariƙa ba magana sufanci wane ne wane ne a bar sufaye ai ku ba sufaye ba ne yo wanda bai usuli ba sufi ne akwai wanda ya tarbiyya ya yi ta kwana ɗari biyu cikin ku babu in aradallahu in in aradallahu tiqalaka in Allah ya nufin ya cirantar da ya cirantar da kai ya shigo da kai a wannan halara ta ma'arifa wallahu almuwaffaqu shehu tijjani ya ce Allah shine mai datarwa wa kataba ala ajalin ahmadu bin muhammad at-tijani nasaban taballahu alaihi wanda ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga almajirinsa almikirari shine shehu tijjani amma na rubuta ta ne akan gaggawa ba ni da natsuwa lokacin da na rubuta ta ina cikin gaggawa mai yiwuwa daga baya in na samu <coughs> dama sai in ƙara da wasu abubuwa waɗanda ban faɗa ba to yan uwa kun ji sharuɗa na tarbiyya ga su mun karanta cikin raf'un niqab amman talaqa ma'a shaykh tijani eh, la raf'un niqab ba'da kashf hijab gashi tun daga shafi na ɗari biyu da sittin har zuwa shafi na ɗari biyu da sittin da biyu in ka samu wannan littafi aljuz'ur rabi' juz'i na hudu to alhamdulillah yanzu kun ji sharuɗan tarbiyya kun ji daga ƙarshe dai muridi babban manufa shine zai ga sifofin Allah zai ga sunayen Allah zai ga zatin Allah daga nan daɗa shi kenan ya kai ga maƙamul ma'arifati wai a lokacin ya fara sanin Allah a wurinsu duk wanda bai wannan ba bai san Allah ba bai san Allah ba saboda haka a wurinsu ba a sanin Allah da alƙur'ani ba a sanin Allah da sunnar manzon Allah da wannan shirmen da wannan kazantat wai da shi ake sanin Allah idan an ce kuna da aƙidar kowa Allah ne ku ce ƙarya ake muku To yanzu abu na ƙarshe za mu karanto siffar yadda ake tarbiyya. Wannan sharuɗa muka kawo. To za mu yi bayani a taƙaice don dogon bayani ne. Yadda idan ka je wajen muƙaddami ka ce kana son ya sa ka tarbiyya bayanan da zai maka da kuma hanyoyin da za a bi. Su za mu karanta yanzu insha Allahu ta'ala. Saboda haka waɗanda suka tarbiyyantar da mu wannan ƙazantar ni ina da wannan bayanan a aikace amma na zaɓi in ɗauko wani littafi shi ma wanda ya rubuta shi ɗan ɗariƙa ne a da ya fi shekara talatin yana yawa ɗariƙa hidima kuma ya yi tarbiyya ya yi usuli ya zama muƙaddami daga baya Allah ya tsamar da shi ya dawo sunna shine sunansa Shehu Abdul Samad Algani mutumin Ghana ne ku yan Ghana kuna jin wannan suna Malam Abdul Samad babban malami ne na sunna wanda yayi wa sunna aiki da ɗan ɗariƙa ne sufi ne ɗan tijjaniya ne almajiri ne na shehu Ibrahim amma Allah ya ganar da shi <coughs> ya bar wannan tafiya to ya rubuta littafi risalatu da'i ila sunnati الزاجر anil bid'a risalatu da'i ila sunnati الزاجر anil bid'a sunan littafin kenan gashi wannan tun tsohon bugu ne ma eh ku yan gane ku bincika wannan malamin ya taba dariƙa ko bai taba ba to sai na ga yayi bayanin tarbiyya a ciki yadda kuma aka koya mana lokacin da zamu shiga tarbiyyat. akwai abubuwan da ma bai faɗa ba ya taƙaita ni to amma za mu kanto abin da ya faɗa duka abin haka yake eh za mu karanta ne idan wani ya shigo ta taga yawwa to sai mu fito masa ta ƙofa ta ƙofa za mu fito masa eh za mu ɗauko wani littafi na malamin tijaniya ɗin sai mu karanto siffar tarbiyya ɗin amma yanzu na malam abdulsaba za mu karanta kuma duk abin da ya faɗa haka yake to a cikin shabi na talatin da hudu ya ce a tarbiyyatu kama yusammiha tijaniyun tarbiyya kamar yadda 'yan tijaniya suke ambatonta to ga yadda bayanin yadda take iza atal insanu yuridu dukhula fi tarbiya idan mutum muridi ya zo yana son ya shiga tarbiyya ya ƙulu lahu shaikuhu malaminsa zai ce masa muƙaddaminsa kenan haza sirrin min asraril hadara to abin da ya shafi tarbiyya ka sani sirri ne wanda yake daga cikin sirrukan halaran Allah la yufsha ba a yaɗa shi ba a gaya wa kowa idan an sa ka tarbiyya duk abin da ka gani to daga baya in ka fito kar ka zo kana ba mutane labari sirrin Allah ne in ka yi haka ka watsa sirrin Allah ka tona wa Allah asiri abu na farko da muƙaddami zai gaya maki. kuma duk an gaya mana wannan summa yakatubu lahu sai muƙaddami ya rubuta masa ma ya zukuru abin da zai ambata na zikirori a ciki wa yu'ayyinu lahu al'adad wal kayfiyya wal wal wal sai muƙaddami ya ayyana masa adadi sai ce to za ka yi zikiri dubu kaza ko ɗari kaza bisa siffa kaza kuma lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza abu na biyu da muƙaddami zai gaya ma in ka je karɓar tarbiyya kenan wa ya'muruhu bil khalwati sai ya umurce shi da cewa to sai kaya khalwa wagga ka ga bayanin ta yanzu eh khalwa sai ce sai kaya khalwa saboda haka sharadin tarbiyya ne dole sai an yi khalwa wa adami mukhalaqatin nasi kuma ba za ka cakudu da mutane ba ba ka zama cikin mutane ويحذره من تلاوة القرآن kuma muƙaddami zai gargaɗe shi cewa kar ka sake ka karanta alƙur'ani cikin kalwa mai tarbiyya baya karanta ƙur'ani kaga ba zai yi sallah ba kenan a to ana sallah babu ƙur'ani ai ba zai yi ba zai ce kar ka karanta alƙur'ani wa darsul ilmi kuma kar ka karanta wani abu wanda ya shafi ilimi ko ilimin fikihu ko ilimin tafsiri ko ilimin tauhidi ko ilimin luga na larabci kar ka sake ka karanta mai tarbiyya baya karanta ilimi wa yaqulu lahu sai ya ce da shi inna tilawatal qur'an haqiqa karatu alqur'ani <clears throat> wal ishtigali bi darsil ilmi hijabun karatun Kur'ani ga mai tarbiyya hijabi ne labule ne shamaki ne karatun ilimi ga mai tarbiyya labule ne shamaki ne katanga ce wadda za ta katangance muridi daga abin da ake son ya sadu zuwa gare shi na ganin Allah wanda shehu tijjani ya kawo a cikin sharuɗa yu'awwiqu al-murida 'an al-wusuli ila hadarati Allah zai kangi muridi karanta alƙur'ani cikin halwa cikin tarbiyya yana hana ma muridi ya sadu zuwa ga waccan halara da mun kai magana da ita halaratul gaibi halaratul ma'arifa to abu na na abu na farko da muƙaddami zai gaya maka kenan to sai layin zikirorin da ake son ya karanta wal azkaru lati yulqinu hal murida to sai zikirorin da muƙaddami zai dinga laƙanawa yana karantawa muridi cewa ka ce kaza ka yi zikiri kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza to hiya ga su salatul fatih khamsu mi'atin sai ce to abu na farko za ka yi salatul fatih ɗari biyar ɗari biyar za ka yi salatul fati ɗari biyar na biyu wala ilaha illallahu al'awwalu wal akhiru wal zahiru wal shi ma hamsu mi'atin shi ma za ka yi wannan zikiri la ilaha illallah al'awwal al'akhir azahir ko wal zahir shi ma za ka yi ɗari biyar dubu kenan a yaushe ba'da kulli makatuba bayan duk wata sallah ta farilla bayan asuba bayan azhar bayan la'asar bayan magarib bayan sallar isha za ka yi salatul fatih ɗari biyar za ka yi la ilaha illallah al'awwal wa zahiru eh al'awwal wal akhir wa zahiru wal batin shi ma ɗari biyar sannan sai ka karanta wa Allahumma alaika mu'awwili wa bika malazi wa ilaika iltija'i ila qawlihi wa bi iqrari bi siryani qayyumiyyatika fi kulli shay'in wa adami khuruji shay'in daqqa aw jalla ilakh sannan ga wata addu'a mai mahimmanci ita ma za ka yi ta bayan ka yi salatul Fati ɗari biyar bayan ka yi la ilaha illallah ɗari biyar to sai ka karanta Allahumma alaika mu'awwin Allah madogara ta gare ka yake wa bika malazi da majingina majinginata malaɓata in na ji wuya wa ilaikal tija'i zuwa gare ka nike laɓewa <coughs> ila ƙaulihi doguwar addu'a ce doguwa ce za mu samu lokaci na musamman mu yi darasi mu yi tahalilin ta mu yi sharhinta mu fitar da shirkar da ke cikinta amma dai mahallin shahid malam yana kawo mana abubuwan da ake yi a takaice <clears throat> wabi ikirari sannan kuma tare da furuci na tabbatarwa ta bisiriyani ƙayyumiyyatika da yin naso na dawwamuwarka fi kulli shay'in a cikin komai ma'ana ƙayyumiyar Allah alƙayyumu din can da ake faɗa ma'anarsa shine me ai to dawwamuwar ubangiji ta yi so <clears throat> ta yi tafiya ta yi siriyani ta yi gangara a cikin komai wa adami khuruji shay'in kuma babu wani abu da ya fita duk akan haka dakka aujalla abin nan ya karanta ko ya girmama wannan shirka ne ba ana son a nuna maka komi kadimi ne eh shi wancan da ke maganar alhawadis la awwala laha to ga abin da ake faɗa cikin tarbiyya ake karanta shi cewa komai ƙayyumiyar Allah ta yana so a cikinsa shi ma bai da farko shi ma bai da ƙarshe Faya Kulu laka sai muƙaddami ya ce da kai tazkuru haza shi wannan zikirin zaka ambace shi da tilkal azkar bayan kayi salatul fatih 500 kayi la ilaha illallah 500 sannan sai kayi wannan zikirin Allahumma alayka mu'awwili salasan aw khamsan aw sab'an zaka yi shi ko uku ko biyar ko bakwai mara duk sanda kayi salatul fatih 500 kai la ilaha illallah da mun ka kawo ɗari biyar dubu kenan to sai ka maimaita wannan zikirin aƙalla sau uku ko sau biyar ko sau bakwai waya ƙulu laka sai muƙaddami ya ce da kai tafakkar jayyidan idan ka zo wannan zikirin wurin wannan zikirin ka yi tunane tunane mai kyau fi ƙaulihi cewarsa bisiriyani ƙayyumiyatika fi kulli shay'in da yin naso da gudana ko tafiyar dawwamuwar ubangiji a cikin komai cikin komai akwai dawwamuwar ubangiji a ciki cikin ɗan adam cikin aljani cikin tsuntsaye cikin mala'iku cikin sammai da ƙasai cikin itatuwa cikin duwa cikin komai akwai ƙayyumiya ta Allah a ciki ta yi naso ta shiga a cikin wannan abin wai in ka zo ga wannan jimla to kai tunani mai kyau fa hu! mahallu sirri domin nan ne sirri yake nan ne nan ne ake ganin Allah na ake samun sirri na ake samun kwarayyan ma'arif Allah zai kwaranyo maka al-ma'ariful ilahiyya <coughs> sai ya ce fa'iza zahabta idan ka tafi wa zakarta ka yi zikiri kama amaraka idan kamar yadda ya umarce ka yaumaini yini biyu au salasan ko yini uku sun maraja'ata sannan ka dawo aluka zai tambaye ka shi muƙaddami ma za fahimta cikin abin da ka karanta na azkaru cikin tarbiyya da salatul fatih 500 da la ilaha illallah 500 da allahumma alayka mu'awwili da tunanin da kai wa bisriyani cika fi kulle shay'in da tunanin da kai mai zurfi mi ka fahimta sai mu muƙaddami ya tambaye ka wannan ita ce tarbiyyar da Shehu Ibrahim ya karantar a haka Shehu Ibrahim ya karantar da ita sai ya ce fi tafakkurika fa innaka rubbama la tujibuhu la tujibuhu mala ce. so tari ma ba za ka ba shi amsa ba saboda yana yiwuwa baka ga komai ba yana yiwuwa baka fahimci komai ba fa Kulu laka sai ya ce da kai aina Allah ina Allah yake fa in sakatta in kai shiru kai muqad muridi fa innahu yushiru ila shay'in ma sai shi muqaddamin sai ya nuna wani abu ƙa'ilan yana cewa ma haza wancan menene fa'iza zakar tasmahu in ka ce ga sunansa ka ambaci sunansa yuharriku ra'asahu sai muƙaddami ya motsar da kansa sai ya jijjiga kai ya yi haka waya ya ƙulu laka ya ce da kai izhab sake komawa halwa fatafakar innaka ka sake tunane cewa kai ma wasalta ba kai usuli ba ba kai usuli ba a an ce mine wannan ka ce kaza ne wannan mice ce ka ce waya ce to ai ba kai usuli ba yawa sake komawa wa in kunta muta'alliman to in kai ɗalibin ilimi ne yunshidu laka min abiyat ibn arabi to muƙaddami zai dinga karanta maka baitocin ibn arabi masu dauke da wahdatul wujud wa abiyat ibn al-farid da baitocin ibn al-farid da su ibn saba'in da su al-hallaj misalu kamar irin su baitin da aya awwalan ya akhiran wa huwa zahiru wa ya batinan an nuri kullu naziri sai dinga kawo maka irin wayannan baitocin bi zaharatin fa ya ajaban min batinin wa huwa zahiru. فالأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين الذات والله قادر sai dinga karanto maka irin wannan baitocin a ya awwalan ya wanda yake shine na farko ya akhiran ya na ƙarshe wa hawa zahiru kuma shine mabayyani shi ake gani ba wani abu na zahiri in ba Allah ba wa ya batinan ya wanda a ɓoye an nurihi kullu naziri kullu naziri duk wani mai kallo an nurihi daga barin hasken Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ɓoyo a kansa <clears throat> bai ma'ana ba wani mai iya kallon hasken Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda ya shiga cikin baɗinin shine wanda ya tarbiyya shi zai gani ba'utta ka nisan bi kurbin, amma kuma kana nan kusa kai Allah ka zama nesa amma kuma kana nan kusa waqta tamta ka boyi bi zaharatin kuma am alhali kana nan bayyane fa ya ajaban ya abin ban mamaki min batinin <clears throat> daga wanda yake a boye wa wa zahiru kuma yana nan bayyane shine a boye kuma shi a halittu komai da kake gani to Allah ne shine abin da baitocin suke karantarwa fal asma'u sunaye wal awsafu da sifofi wal kaunu da halittu jumlatan gaba ɗayansu haƙiƙatu aini zati sune haƙiƙanin zatin Allah wallahu ƙadiru Allah shine mai iko ko irin baitin falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu ghayruhu fama thamma mawsulun wa ma thamma wasilu <clears throat> falam ya illa Allah ba abin da ya saura sai Allah la shay a gairuhu babu wani abu in ba Allah ba komai da ka gani Allah ne Fa ma samma mausulun wa ma samma wasil ba wanda ake kokarin a sadu da shi kuma ba mai sadarwa eh komai Allah ne wa Misilu da irin kuma maganganun ana man ahawa wa man ahawa ana eh <laughs> ni ne ni ne wanda nike son kaina wa man ahawa ana <clears throat> kuma wanda nike so kaina ne ma'ana ba Allah yake so ba kansa yake so bi ma'ana shi ne Allah da yake bayyana cewa shi yana son Allah to Allah ɗin shi ne shi shi Allah ɗin wanda yake so Allah kenan shi ne ba wai Allah ne wani abu na daban ba wa haka za ya ka bi amsalatin kasira ya ce haka muqaddami zai zo maka da misalai masu yawa kullu ha tushiru kuna yan dalibin ilimi kake in ko ba dalibin ilimi kake ba to bai karanta maka su kullu ha tushiru ila wahdatul wujudi dukkanin su suna ishara zuwa ga aqidar wahdatul Wujudi. fa inna naqta bi muradihi in kai muridi ka furta abin da shi shehi yake son ka faɗa to ya ƙul laka zai ce da kai an tawasilun kayi usuli sun mai shiru ilal jidari sannan sai ya yi nuni zuwa ga garu ga wani gini masalan ƙa'ila yana cewa da kai ma haza me wannan fata ƙulu sai ka ce Allah wannan ginin Allah ne sun mai shiru ilaika ƙa'ilan sai ya sake ishara zuwa gare ka man an tawaye kai fata Kulu, sai ka ce Allah ni Allah ne ni Allah ne wa anta taqulu Allah yu'akkidu zalika eh ina ne fata ƙulu kana cewa Allah wai shiru ila sama'i sai ya nuni zuwa ga sama wa ila al-ardi zuwa ƙasa wa'ila wa'ila ya ta nuna abubuwa da yawa wa ta taqulu Allah komi ya nuna shi muƙaddamin sai ka ce Allah ne me ka za Allah ne me ka za Allah ne me ka za Allah ne me kai Allah ne ni ne magana me komai Allah ne fa yu'akkidu zalika laka bi in inshari ash'ari kuma sai shi ƙara ƙarfafa ka ta hanyar rera maka wasu baitoci tushiru ila wahdatul wujudi <clears throat> wanda wannan baitoci suna ishara zuwa ga aƙidar komai Allah ne ba bambanci tsakanin Allah da halitta kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata fa ya kulu laka ya ce da kai Ta tahaqqaq ka tabbatar da zalika abin da ka faɗa fa fa innaka sirta yauma yawma waliyan lillah daga yau ka zama waliyan Allah tunda a wurinka komai Allah ne to yanzu ka san Allah ka zama soyin Allah wa arifan kuma ka zama masanin Allah sun mai kulu laka sai ya ce da kai hazal ilmu wannan ilimin da ka samu a cikin tarbiyya la yunalu bi dirasati al-ulumi shar'iyya ba a samun shi ta hanyar karatun ilimin shari'a don ka je ka karanta tafsirin Qur'ani ka karanta hadisan manzon Allah ka karanta littattafan aqida ba za ka samu wannan ilimin ba ba a samu wala bi tilawatil qur'ani ko ta hanyar karatun qur'ani wa tadabburi ma'ani ko ta hanyar lura da ma'anoninsa wa yaqulu laka sai ce da kai al ulumu kulluha qishrun duk sauran ulumu gaba ɗayansu kamar matsayin bawo suke wa hadha huwa lubbu wannan ilimin da ka kai na ganin komai Allah to shine quiet shine abin nufi almanshur wanda ake nema wa hadha huwa almurad bi qawli al-arifina mal yace shine abinda <clears throat> arifai suke cewa khudna baharan waqafat al-anbiya bi sahilihi mun kutsa cikin wani teku wanda annabawa ma a gaɓansa sun ka tsaya fa yaqulu laka sai yace da kai izhab tafi washtagil bi tilawati al-azkari ka shigantu da karanta zikirori wayancan zikirorin da muka karanta ba sai ce kai tai kai tai kai tai wa tafakkar kuma kana karantawa ka dinga tunani wa atini bima baraza min zatillahi to daga nan duk abin da ya bayyana gare ka na ganin zatin Allah ka zo ka bani labari haka muƙaddami zai ce maka fa'iza utta ilaihi in ka koma zuwa gare shi ba da hinin bayan wani lokaci tunda shi muƙaddimin yana yi yana kawo ma ziyara yana yi yana kawo ma ziyara makanin kana halwa sai ya zo ya kira ka yi maka tambayoyi ya tafi yasa wani lokaci kuma ya zo ko kuma ya ɗauke ka ya sa ka halwa a cikin gidansa ko a sa? eh shi ba a hana ka gan shi kai magana da shi ba shi muƙaddami mu kiyaye wannan bai saba sharuɗin da suka sa ba shi yana nan za ka iya magana da shi sannan kuma duk abin da ka gani za ka yi masa bayani hatta ce wadda ya yi sirri ne <clears throat> ba a yaɗawa to banda muƙaddami shi komai sai an gaya masa komai wanda mun karanta a karatun da ya gabata a satin da ya gabata sai ce eh, fa'iza utta ilaihi ba da ne, in ka sake komawa gare shi bayan wani lokaci wasa alaka ya tambaye ka amma baraza daga abin da ya bayyana gare ka min zatin lahi na ganin zatin Allah wasa katta amma ka yi shiru ka kasa faɗin cewa ka ga zatin Allah ka ga Allah ƙuru da ƙuru to ya a cika bil sai ya zo maka da wani hadisi na ƙarya ya ƙulu laka sai ya ce da kai ƙalallahu. ai Allah ya kala ta'ala Allah ya ce fil hadisin kudusi wani hadisi ne na ƙarya sufaye suka ƙirƙiro shi Allah wai ya ce kuntu kanzan makhfiyan na zamo taska abin ɓoyewa. ba a ganinta lam uraf wanda ba a sanni ba fa ahbabtu an uraf sai na so a sanni fa khalaqtu khalqan sai na halicci halittu fata'arraftu bihi fabi arafuni saboda haka sai na yi ƙoƙarin halittar halittu fata'arraftu bihi sai an ka sanni saboda waɗannan halittun fabi arafuni saboda haka saboda ni ne suka sanni to sai ya karanto maka wannan hadisin ya nuna maka <coughs> Allah a ɓoye yake amma kuma yanzu ka kai ga wani mataki da wanda za ka iya ganinsa kamar taska ce wadda aka ɓoye ba kowa ke ganinta ba sun mai tsaluka sannan sai shi muƙaddami ya tambaye ka man asharafu waye ya fi kowa ɗaukaka wa ahabbul khalqi ilallahi wa ya fi soyuwa daga cikin halittu zuwa ga Allah wa man sayyidu waladi adam waye shugaban ‘ya'yan annabi adam fata ƙulu sai ka ce muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya ƙulu laka faman baraza min zatin lahi to mi ya fito daga zatin Allah wanda an ciro shi ne daga cikin zatin Allah Fata ƙulu muhammad sai ka ce annabi muhammad daga zatin Allah aka ciro shi aka halice shi li'annaka fahimta muradahu saboda dama ka gane manufar muqaddami abin da yake son ka faɗa kenan bil isharati ta fuska zai dinga yi maka isharori wagga ansa yake son in ya tambaye ka ka bashi amsa a kanta wa bil as'ilati da kuma tambayoyin da Allah allati alqahalaka waɗanda yake jefa maka sun mai shiru laka sannan ya sake maka ishara ilal jidari zuwa ga wani garu wani ginin katanga kailan yana cewa da kai ma haza wannan me fatakulu muhammad sai ka ce wannan muhammadu ne wa yushiru ila kulli shay'in sai ya dinga ishara zuwa ga komai sa'ilan yana tambaye kama haza wannan me wa anta taqulu kai kana bashi amsa kana cewa muhammad annabi muhammad ne to wannan falhabaratu al'ula wannan ita ce halara ta farko hiyar lahutu shine halaran ganin komai annabi muhammadu ne komai komai annabi Muhammadu ne wannan ana kiranta da halaran lahutu to ita za ka fara da ita wa hazihi saniya to ga halara ta biyu ga halara ta biyu Sun ya amurka bin zahabi bin zahabi summa ya bin zahabi sannan ya umurce ka cewa ka tafi Wani istighali bil azkari ka shigantu da yin zikiri ji ita hu, in ka zo masa Ba da zalika bayan haka ya ƙulu laka sai ce da kai A ahmadu tijani huwa khatimu al auliya shehu tijjani shine cikamakon annabawa a waliyai shehu tijjani shine cikamakon waliyai kama anna muhammadin kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i shine cikamakon annabawa to shehu tijjani shine cikamakon waliyai wa ahmad tijjani huwa khalifatu muhammad al-awwal haka za a gaya maka Shehu Tijjani shine khalifan manzon Allah na farko kaga an kwace masa na Abubakar khalifan annabi na farko shine Shehu Tijjani haka muƙaddami zai ce maka aluka sai ya tambaye ka hina izin a wannan lokaci faman baraza muhammadin wane ne ya bayyana daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fata kulu sai ka ce ahmadu tijani ahmadu tijani shine aka ciro aka yanko aka tsago aka sassako daga zatin annabi muhammad bayan a waccan halara ta allahutu an koya maka annabi muhammad ya fito ne daga zatin allah shehu tijani shi kuma ya fito ne daga zatin annabi muhammadu to bari ka ji naka fahimta muradahu saboda ka san manufarsa fi khitabihi wa isharatihi a cikin zancensa da isharorinsa fa yaqulu sai ya ce faman anta idan kai menene fa taqulu sai muridi ka ce ahmadu at-tijani ni ahmadu tijani ne to fa hadhihi hiya al jabarut ita ce halarar jabaruti halaran ganin komai shehuti jani, komai komai shehuti jani, ba wani abu fil kauni in ba shehuti jani ba to ita suke kira da habaratuljabaruti, jabaruti waccan halaran lahutu waga kuma halarar aljabarutu allahutu aljabarutu halara biyu mun kai kenan ta farko komai annabi muhammad ne ta biyu komai shehu tijjani ne to daga nan sun maye amurka kamar yusan ha kamar yadda su malaman tijaniya suke ambatonta sun maye amurka bin zahabi sai shehi ya umarce ka ka tafi wal ishtigali a zakari ka shagaltu da zikirori ku haƙuri karatun ya tsawo ina son mu ƙarashe tarbiyyar ne gaba ɗaya <clears throat> muyi kusan kai ƙarshe insha Allah wal istigari bil azkari daga shagaltuwa da zikirori wa tafakkur da tunane Fima baraza sai ya tambaye ka akan abin da ya fito min Ahmad Tijani daga Shehu Tijani wa qabala zahabika kamin ka tafi ya kulu laka zai ce da kai a Shehu Ibrahim as-Sengali an zo dama shi ne manufa a kawo shehu tijjani eh, annabi muhammad da kawo shehu tijjani wannan don rara gefe ne babban wanda ake son a kawo shi yasa suka kawo shi ƙarshe shine shehu ibrahim to kamin ka tafi ka ci gaba da zikirori sai ya ambata maka sunan shehu ibrahim in Yas. sai ce da kai huwa khalifatu ahmad tijani shehu ibrahim shine khalifan shehu ibrahim shine khalifan shehu tijjani tun shehu tijjani bai da wani khalifa illa huwa sai shehu ibrahim huwa sahibul faida kuma shine ma'abuci faira huwa sahibul waqati shine ma'abucin lokaci shi yake kula da wannan lokaci da muke ciki shi yake agaza ma duniya a wannan lokaci huwal mutasarrifu fil kauni shehu ibrahim shi yake tasarrufi a cikin halitta yana aikata abin da ya so kun tuna da baitin qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi saqani latifu na hawa kankan war rabb a'tani maqama kunkun tarani muradan la muridan fa innani ko wa innani liyal mulku wa tasrifu bil mustafa ma'awa kun tuna da wannan baitocin amma shi wancan da bai riga ya yi usuli ba bai san tijjaniya ba koza sai ya ce wai tasirifin ne fil ilmi don yana jahili ai kai baka san dariƙa ba baka yi usuli ba duk cikin ku ba wanda ya yi usuli in akwai wanda ya yi usuli kuma ya fito ya gaya wa duniya maƙaryatan banza ku zo kuna da ai wa mal to malam Musa bai san dariƙa ba bai san zubanci ba ku ku kuka sani ko waye tarbiya cikin ku waye ya tarbiya waye ya zo wannan makamin cikin ku wane ne shi yan damfara ne kawai ku. a cikin dariƙan ma kuna da awar kushe wane ne amma ku ba ku san komai a tijaniya ba ba abin da kun sani kawai kuna yaudarar mabiyanku ne kuna cutar mabiyanku ne kun naɗa raunna kun kira cewa ku shehunai ne alhali ba ku yi usuli ba ba ku ma san Allah ba a ƙa'ida ta tijaniya ba ku san Allah ba domin ba ku yi halwa halwa arba'in arba'in gida biyar ba ba kai ba To, sun mai ƙulu laka, <clears throat> sannan sai ya ce da kai, saura kaɗan insha Allah. Faman baraza min Ahmad Tijani, waye ya fito daga zatin Shehu Tijani, fata Kulu sai ka ce Ibrahim Inyas, Shehu Ibrahim. Fayushiru ila kulli shay'in, sai ya yi nuni akan komai haulaka ƙa'ilan. Gefenka yana mai cewa ma haza me wannan, fatakulu ibrahimu iyas ibrahimu iyas ibrahimu iyas ko shehu ibrahim iyas shehu ibrahim iyas to fa hadhihi hadaratu wannan halara ta shehu ibrahim halaran ganin komai shehu ibrahim ne hiya hadaratul malakuti ita suke kira da alhadaratul malakut akwai halaran nasutu akwai halaran hahutu halaran ganin komai Allah ita a halaran hahutu halaran nasutu ita ce halaran komi ka gani muƙaddamin ka ne shi wanda ya saka tarbiyya nasutu kenan to amma malam sai ya takaita mana akan waɗannan guda uku suke da muhimmanci lahutu komai annabi muhammad jabarutu komai shehu tijjani malakutu komai shehu ibrahim bai ambaci halarorin guda biyar ne bai ambaci hahutu da kuma nasutu ba hahutu shine halarar komai allah ne nasutu shi kuma komai ka ne wanda ya sa ka tarbiyya eh ga mu muke faɗan ɗariƙa muke faɗanta abin da muka koya kuma muka ɗauko daga cikin littafi sai ka bugo waya ka ce ƙarya aka yi ba haka ake tarbiyya ba kama yi muna bayani kai me ya tarbiyya ka yi tarbiyyar malamin kama ya yi tarbiyya ya yi usuli to daga nan daɗa shi kenan sun bai kulu laka sahibul wakati huwal mutasarrifu bil kauni sai ce maka ai ma'abucin wannan zamani shehu ibrahim shine yake tasarrufi a wannan duniya la ya kharuju min tasarrufihi shay'un babu wani abu da yake fita cikin tasarrufin shehu tijani a shehu ibrahim afwan daƙiƙan kana au jalilan ƙarami ko babba fa ƙulu sai ce da kai izhab saki komawa ka tafi wa tafakkar kai tunane ma za baraza min ibrahim menene ya fito daga shehu ibrahim fatakulu sai ka ce alkhala'ik. dukkanin halittu asalinsu shehu ibrahim kun tuna da karatunmu ko shehu ibrahim awwalul azalat awwalul azalat shehu ibrahim baya da farko domin asalinsa daga shehu tijjani ne shi kuma shehu tijjani asalinsa an yanko sa ne daga zatin annabi muhammad annabi muhammad shi kuma an fito da shi ne daga zatin allah shi kuma zatin Allah baya da farko kenan da shehu tijjani da da annabi Muhammad da shehu tijjani da shehu Ibrahim da halittu kakaf a da yan tijjaniya ba su da farko wai yau dan ɗan tijjaniya ya rena hankalin mutane ya rena hankalin mutane shi zai zo ya yi ƙarya ya kirkire ƙarya ya ce wai ibnu taymiya ya ce wai wai akwai halittun da ba su da farko kai kana da wannan baki kai fa a aqidan ka fa komai bai da farko ba komai domin komai asalinsa daga Allah ne komai annabi Muhammad daga Allah ne shehu tijjani daga annabi Muhammad shehu Ibrahim daga shehu tijjani shi kuma shehu Ibrahim halittu kakaf daga gare su aka ciro halittun duniya kakaf sannan dan ba kar muke kallon ku wallahi mun za mu yi muku hujja da gidanku za mu yi muku hujja ba ma ma zuwa littattafan sunna mu ma ce wai wani malamin sunna ya ce ibnu taymi gidanku za mu kafa muku hujja a cikin gidanku ku kuke da aqidar halittu ba su da farko wannan shine asalin aqidar tijaniya kuma duk wanda ya tarbiyya sai ya kudurci wannan duk wanda ya tarbiya sai ya kudurci wannan a zuciyarsa kuma sai ya furta kar muke kallon ku mu da ɗariƙa muke muku hujja da gidanku ba ma zuwa dan ba ku kuma da malaman sunna ba ba za mu ma ɗauko muku gidanmu ba da gidanku jawahirul ma'ani za mu buɗe littattafan shehu ibrahim za mu buɗe diwani na almajiransa za mu buɗe akwai na shehu sani kafunga akwai na shehu tijani na yan mota akwai na shehu atiku sanka su za mu bude to ga shana faɗa halittu asalinsu kulluwa daga shehu tijani ne faya ƙulu sai ce da kai an ta minal khala'iq to ai kai muridi da kake tarbiyya kai ma kana daga cikin halittu So daga kai ma asalin ka daga shehu ibrahim wal far'u lahu hukm al asl kuma ƙa'ida ta ce reshe yana da hukuncin asali hukuncin shehu ibrahim shine ka. shehu ibrahim bai da farko asalinsa shehu tijani asalin shehu tijani annabi muhammadu asalin annabi muhammad allah daga zatin allah aka halicci shehu tijani saboda haka kai kuma halitta ne halitta ita kuma an ciro ta ne allah ya ciro ta ne daga zatin shehu ibrahim to shi yasa kun ji mai waka yayi waka lam yalid wa lam yulad da ina da wakan na so na kunna ta to ban same ta ba eh amma insha Allah cikin masu bibiya wanda ya san ya mallake ta yana iya turo min a halka ta gaba za mu kunna ta Allahu la ilaha illa huwa shehu barhama shehu baka haifa ba shehu haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad ita ce shehu barhama kun ji dalilin da yasa shi wannan sama'ila ka hutu yi wannan waka kun ji dalili wala Allah an sa shi tarbiyya muƙaddami ya koya masa wannan aƙida shi yasa da ya zo wajen waƙa ya furta wannan a ba ɗan tijjaniyan da ya ce a tarbiyya babu wannan ƙarya yake yi kowai sai dai ya yi munafunci ya ce ba haka ba ne yadda kuka ji shi dr ahmad ya faɗa ɓoyewa suke yi a to tun farko an ce maka haza sirrun min asarari hadaratillahi azza wa jalla wannan sirri ne kar ka gaya wa kowa daga cikin sirrin hararan Allah to ya za a yi muridi ya bayyana sai dai in tsautsayi ya kama Allah ya tsare mana aqidan <clears throat> to wannan aƙidun shi yasa ba su da amsa su sai su koma gefe su zagi a babban malami malam Musa Yusuf Asadu Sunna su zagi wane wane su zagi malam wane su zagi wannan baya fishe ba za mu daina ba muna nan eh inna hahuna qa'idun muna nan daram za mu ci gaba da fitowa da abubuwa insha Allahu ta'ala za mu ci gaba duk duniya sai kowa ya gano ga aikin banza ci ba ta da asali kayan jabu ne kawai da izinin Allah duk duniya sai ta gane duk wanda Allah ke nufinsa da shari'a sai ya gane <clears throat> to shine yace fa taqulu ibrahim wa yashiru ila samai wa ila al-ardi wa ila kulli shay'in wa anta taqulu ibrahim in yace wannan menene kace shehu ibrahim kaza menene shehu ibrahim Kowa ya nuna sai ya ce maka shehu ibrahim to daga ƙarshe sai ya ce fala zai ce da kai to fa al-yawmi daga yau muqaddami zai ce da kai anta ta'rifu anna shaykha ibrahim daga yau ka san shehu ibrahim huwal mutasarrifu fika shi yake jujjuya ka shi yake tasarrufi a kanka yadda ya ga dama fala tanalu shay'an illa minhu baka samun komai sai daga shehu duk abin da ka samu shehu ne ya baka komai haka za a gaya ma dan tarbiyya wala tanalu khairan ba za ka samu alkhairi ba illa bi ridahu sai da yadda shehu ibrahim wala sharran ba za ka samu sharri ba illa menene illa bi bi bi sai in shehu ya yi fushi da kai wal jannatu wan nar da aljanna da wuta ta hata hukumi suna ƙarƙashin hukuncin shehu ibrahim sai wanda ya ga dama shehu ya shiga aljanna yake shiga in bai ga dama ba in wuta ya ce ka shiga wuta za ka shiga haka muƙaddami zai gaya ma mai tarbiyya. waya kulu laka sai ce da kai fa'ata zalika ka ji ko wannan abun kai ƙudurce shi a cikin zuciyarka wata haƙaƙ kuma ka yi ta haƙiƙi ka tabbatar da wannan kakai shakka wa anta ma kai yau min al'arifi na ka zama cikin masana Allah ka zama cikin arifai wal auliya'i ka zama cikin waliyai al-maftuhi alaihi waɗanda an kai musu fatahi wa hadhihi al-ulum kai ya hakuri karatu ne kai da Allah wa hadhihi al-ulum allati hasalat alaiha wannan ilmomi allati hasalta alaiha wadda ka sadu da ita al-yawma a yau hiya al-ulum laduniyya hiya al-ulumul laduniyya alladuniyya su ne ilimin da ake kira ilmin ladunni bai ma'ana ilimi ne kawai wanda Allah ya baka ba ta hanyar karatu an ka same shi ba ta hanyar wasiɗa ba wahiyar ma'arifatul haƙiƙiyya ita ce sanin Allah na haƙiƙa wa min al daga cikin waliyyai man khadama shaykhahu arba'ina sanatan akwai wanda ya malamin sa hidima shekara arba'in walam ya hasul alaiha amma bai samu wannan sanin Allah ba amma kai ga shi ka samu ka ji fa akwai muridi da ya zauna ya lankwashe kafa yana wa malaminsa hidima shekara arba'in amma wai bai samu sanin Allah irin wannan sanin ba sai kai da an ga sa tarbiyya Hmm? kai hatta fil anbiya zai ce maka hadda annabawa mallam ya fusbeha, akwai annabin da bai samu wannan ilimin ba shi yasa cikin aƙida yan dariqa waliyai sun fi annabawa waliyi zai iya zuwa da abinda annabi bai zo da shi ba tunda akwai salatin da zaka karanta a baka ladan annabi saba'in akwai shi Waha an anta qad fusta biha yanzu gashi ka rabota da shi fa shudda alaiha yadaka ka daura hannunka akai fa inna min al asrari wannan ya daga cikin asraru allati tudrabu akabadul ibli fi talabiha wanda ana hawan raƙumma a tafiya mai nisa don aje a nemo su amma kai gashi ka samu waduna ha shaukul qatan kuma akwai ƙaya akwai ƙaya kamin a kai ga wannan ilimin bi ma'ana akwai wahala wa yaqulu sai ce haza sirru wannan sirri huwal muradu shine abin nufi tunda ka same shi to bukata ta riga ta biya ta riga ta biya to wannan shine to daga ƙarshe sai malam abdulsamad ya ce Malam Abdulsamad ya ce wa hadhihi hiya tarbiyatu wannan ita ake kira da tarbiyya a cikin ɗariƙa. Wa hadhihi hiya ma'arifa in ka ji sun ce kuma sanin Allah to shi suke nufi inda ansarul faida a wurin ƙungiyar ansarul faida yan faira. Atba'i Ibrahim Iyas a Singari mabiya Shehu Ibrahim Malam Abdul Samad ya ce akhbartuka biha an khibratin duk wannan labari da na baka na baka labari ne akan ilimi akan ilimi ba akan jahilci ba li'anni saboda ni ta'allamtuha min ha ila akhiriha na karanci wannan tarbiyya tun daga farkonta har ƙarshe ala yadi akan hannun safiri Sheikh Ibrahim jakada ɗan aikin Shehu Ibrahim Shi ne sayyidul hadi al-murtani shine <coughs> al-hadi al-murtani almajirin shehu ibrahim cikin karatunmu mun faɗa shi shehu ibrahim ya turo najeriya ya karantar da ko ya sa mutane 'yan ɗariƙa tarbiyya waɗanda ba su samu dama sun je senegal ba akwai almajiran shehu waɗanda su dalili ya hana musu zuwa Senegal to shi ya dinga sa su wannan tarbiyya shi Muhammadu Alhadi. to shi ya koyar da Malam Abdul Samad wannan tarbiyya duk wani wanda kake da jin yayi da awar cewa yayi tarbiyya in dai ba Senegal ya je ba <clears throat> ya koyo ta can to ya karance ta ne ta hannun shi Muhammadu Alhadi Al-Murtani ko hannun wanda ya koya ma to shi Malam Abdul Samad Muhammadu alhadi almurtani shi ya koya masa wannan tarbiyyar duk wannan labarin namu shi ko muhammad alhadi shehu ibrahim ya koya masa shi yasa ya ce na baka labari ne akan ilimi ba kan jahilci ba allazi bassa hadhihi al-aqida Muhammad al-Hadi shi ya watsa wannan aƙida fi gana cikin ganawa wa Najeriya da Najeriya wa Toju da Togo wa Sierra Leone da Sierra Leone wala qad khadamtu hadhihi tariqa Mala Abdulsamad ya ce, Ni na yi ma wannan ɗariƙa hidima. Wal aƙida ta shirkiya da wannan aƙida ta shirka, hawalai na sana sai da ni shekara talatin ina wa faira hidima. Hatta ta bahartu fiha sai da na zamo teku a cikin ɗariƙa, na zamo gulbi, bi ma'ana na zamo babban malami a cikin tijaniya. su 'yan Ghana sun sani suna da tarihi wasirtu Muƙaddaman na zama muqaddami wa shaykhan fiha na zama shaihi a ciki summa anqazani <laughs> summa anqazani Allahu minha Mala ya ce sai Allah ya tsamar da ni daga wannan gurɓatacciyar tafiyar wannan ƙazantar kama an kaza alafal musulmina kamar yadda Allah ya tsamar da da ka aje shi waje <clears throat> kama an kazal musulmina allazina tamassaku biha jahalan kamar yadda Allah ya tsamar da musulmai da dama waɗanda suka yi riko da wannan ɗariƙa bisa jahilci shi yasa haƙo mai muna faɗa duk wanda ke ɗariƙa bisa jahilci to wallahi insha Allah ta'ala zai bar ɗariƙa muddin ire-iren waɗannan bayanai sun same shi ko kuma ko yana yin ta bisa ilimi amma yana yin ta ne da kyakkyawan niyya to zai barta dukkanmu mu ma muna cikin wayanda Allah ya kubutar muna ciki eh muna cikin wayanda Allah ya kubutar sai ce bi mahtawat da abinda ta kunsa alaihi min al na abubuwan barna falhamdulillahi godiya tabbata ga Allah ala tawfiqi bisa ga munkatar wa shukur muna godiya lahu ga Allah alal ikirami akan baiwar da yana muka gane cewa wannan kazantar shirka ce muka barta sai ce fa'ala hadhihi tarbiya akan wannan tarbiya alfazi'a ashirkiya mai firgitarwa ta shirka sai ce tarabba hadhihi alfirqatu wannan jama'a ta yi tarbiya ansarul faida mataimaka faira wa tadda'i ru'yatallah kuma suna da awar ganin Allah mun karanta a ciki ana ganin Allah cikin tarbiyya wa taz'umu annaha afdalu min nabiyillahi Musa har ma suna da awar sun fi annabin Allah annabin Musa wata taqulu suna cewa inna nabiyallahi Musa lalle annabin Allah Musa sa'alar ru'yata ya tambayi ganin Allah walam yanalha bai same ta ba wa nahnu nara Allah fi kulli lahza amma muna ganin Allah kowane sakan dukkan lahaza mun ka gara muna ganin Allah amma annabi Musa matakinsa bai kai ga Allah ba haka suke faɗa fa haula wa yannan yan tijaniya ya ataqiduna suna kudurta annal khaliqa huwa al makhluq Allah shine halit abin halitta haka suke kudurtawa ba bambanci tsakanin Allah da bawa wa annal makhluqa huwa al khaliq kuma cewa bawa shine Allah bawa shine Allah to wannan ita ce kaifiyar siffar yadda ake tarbiyya wadda aka samo ta daga shehu Ibrahim ya karantar da almajiransa Muhammadu Lahadi al-Murtani mutumin Murtaniya ne shi kuma ya shigo Najeriya ya koya ma almajiran shehu ibrahim waɗanda ba su samu damar zuwa senegal ba ya je nijar ya yaɗa ta ya je ghana ya je sierra leone duk shi ya koyar da wannan tarbiyyar in banda ka cire su shehu tijjani mota malam sani kafunga da sauransu da suka samu malam mudi salga da suka je senegal in ka cire su to duk sauran sun karɓi wannan tarbiyya ne daga gare shi shi Muhammadu lahadi Al-Murtani. Kuma duk abin da Malam Abdul Samad ya faɗa haka yake, haka ake koya maka, haka yake rubuce, amma in wani ya faɗo ta taga, to zamu fito masa ta ƙofa insha Allahu ta'ala. Saboda lokaci, <clears throat> duk daga yanayin mura, ba ƙarfin jiki ake ji ba sosai, an ja lokaci insha Allah ta'ala nan za mu dasa aya sai mu buɗe layi duk wanda zai kira to zai kira ne a tsaya kan topic kar ka bugo ya ka fita topic abinda muka yi bayani kansa sharuɗan tarbiyya ko halwa da kuma siffar yadda ake tarbiyya wannan su kawai muka yi bayani a kansu kar ka bugo waya an yi kaza wani ya yi kaza a shafi kaza an yi kaza ba na buƙatar wannan zan baka shawara ba na buƙata ba na so kawai in kana da tambaya ka yi in kana ganin abin da aka faɗa ga nomba waya nan ka kira wannan shine kawai Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya ƙarfafi imaninmu insha Allahu ta'ala za mu buɗe layi sai mu fara amsa kira daga ‘yan uwa insha Allahu ta'ala. Sai ku yi haƙuri, ku yi haƙuri a yi connection ko? Hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Malam Bakaji. Yawa da Allah akwai hayaniya kusa da kai, da ka ɗan ƙara ba gaba. Akwai sauti na shigowa cikin abin nan, da ka ɗan ƙara ba ka jaye kusa ga mutane. Malam barka da yau ya gajiya. To alhamdulillah. Malam ina son ka nuna Allah. To malam Allah ya so ka wanda ka so ne don shi. Wallahi muna jin daɗi muna karuwa da abin da kuke fahimtar da mu. To masha Allah Allah ya amsa mu. Amin amin amin amin. Allah ya kara muku karfin gwiwa da ƙwarin bayyana gaskiya ko ta halin gaga. To amin amin. Sunana Adamu Garba daga Kutus New York State. To na gode Malam Adamu Garba Allah ya saka da alkhairi. Amma amma da na gode Malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da kokari. Yawwa, da muke magana? Ana magana da Rabiu Muhammad. To muna jin kamalan Rabiu Muhammad. Allah Allah ya saka da alheri. To amin Allah ya karfafa muku yiwa akan wannan. To to amin amin na sosai. ɗan tambayar da nake da shi game da wannan kalwar da ake shiga da idan an fito yadda ake yi saboda akwai a da can lokacin muna yara sukan akan ce sun shiga wannan kalwar sun fito amma zan gansa a haukace a yanzu wanda har ake kiran su wai sun wata zubai akan kirawo akan su su zo su yi wa mutane addu'a wai Allah zai karba amma za ka gansu da dauɗa da goro a bakinsu da sarguna da hotuna duk a su idan kai magana an kace wai a wannan kazani ne sai a ce wai kai baka ganewa ai waɗannan su sunan su ne su bai to sai ne matsayin waɗannan mutanen amma yanzu na ga babu su sai kaɗan sai idan kai wajen bidda haka ko wajen kamar dai a Kano za ka iya samun su kai su ba kamar da ba to wai su ne ne matsayin su algafata a to matsayinsu matsayinsu shine wai sun yi wusuli sun ga Allah suna magana da Allah kuma sun ga Allah ƙuru da ƙuru. Shi yasa kaji ana cewa suna wa mutane addu'a tunda ka ji mun karanta cikin kalwa ƙarshe ne za ka ga zatin Allah. Allah ya mana tsari da wannan To amin. Amin malam na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Amin. To sha Allah masha Allah. <clears throat> Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Bashir. Na'am da muke magana. Kuna magana da Alhassan Abubakar daga nan da Sokodewa. To Mala Abubakar Alhassan muna jin ka. Muna muku fata da kai malam ya jiki ya majina To alhamdulillah alhamdulillah. to madalla wallahi malam cikin karatu na ko wani eh, bayani da ɗaure mini kai sai ni ce wai kire kun sha na za a mini dogon gani eh an ce an shiga halwa ba a karanta Qur'ani ko kuma wasu littattafai na fikihu eh aikin eh, nan kuma sun ji an ce kuma sha eh, abubuwan da za a karanta na farko da fati eh guda ɗari da eh Ita salatul fati ba wata cikin kur'ani ko kuma cikin fiqhu ko kuma rana ne abin da ni ta sai abin ya dare. A babu ta cikin littattafan dariƙa akwai ta. <laughs> Eh to wannan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da tawa. Eh haka suka cewa wai Shehu Tijjani ya haɗu da Annabi ido da ido. Kun da muzu ya bashi ko sun ce mana daga Ali ke to abin da ya da sahabbai to ba hadisi bane. A <laughs> ah. <laughs> haka ne ga ya kamata da zaka yi abubuwan bayani saboda gaskiya abin akwai tukka da wahala cikin harkar lallai suna jin ka ya kamata su bada amsa kan saboda manyan su gaskiya su kai cikin inda ya zama to abu ana gana da hankali gaskiya ya kamata a sa tunanin ciki addini ba yin wasa bane wallahi gaskiya ne a kai kuma shi wannan can zikiri da aka yi eh, huwa awwal wa zahir wa ba shi kuma ba qur'ani bane shi ma to <laughs> <laughs> Allah ya zama da To lalle ga tunda tunda an ce ba ka an jahilci kuma an addini da tukar wa duk abun an gaji Allah ne yace kuma manzo sallallahu sallah wasallam yace da haka mata kama shi a biyu a yake kuma gashi an ce ba a karanta Qur'ani to kaga an ce ba a karanta Qur'ani ba a karanta wasu kuma an ce a karanta salatul fati kuma an ce salatul fati manzo Allah sallah alaihi wasallam ba da wannan da ba manzo Allah ya hadisi Allah ya sawa ka Allah ya zaba dace suna jin ka <coughs> ya gabata su ya gabata su bugo su babu Hamza gaskiya haka mata wanda da na zo Abdul Fatah su zaka su na zo Abdul Musa muna jira wannan amsa da Allah zaka su koda wani yi da zuwa ina da ina aika wannan tanda ga malaman da ga Allah su muna bayani To Allah ya saka da alkhairi za su ja insha Allah. Bayan Bashir kuma da alkhairi da kai da dukkan abokan da'awa su shakka Bashir eh, shakka Ahmad shakka Alkanawi dukan ku yana muku fata alkhairi Allahumma kai muku amin amin na gode sosai eh yana muku fata alkhairi a tashi lafiya insha Allah na'am to dan uwa Allah ya saka maka da alkhairi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke magana. Shehu Malami kana magana da Ibrahim Abu Khalid. Malam Ibrahim Abu Khalid ya Sudan. Wallah alhamdulillah shi. Sai Allah kara albarka a rayuwa. amin amin Abu Allah kara albarka a rayuwa. Allah ya biya iyayenka shi. Amin Abu Khalid. Sai gama wani komai. Wannan wannan abu har tsoron faɗa shi muke wajen karantuka. <laughs> Ashe haka. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah mun gode ma. Allah mun gode ma Allah Allah ya kara mana irin kujeru. Amin ya kara mana Allah ya kara mana irin. Amin ya kara mana. idan irin irin malamai masu karantarwa islamiyoyi ko makamancin wannan. Hmm. da wannan jiya ce ke yi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To amma in kun san abun. Hmm. Ba za su fito ce karya ba ne ba. A Yanzu darasi na nauke na bibiya. <laughs> Babu wanda ya fito ya ce abin da ake cewa ɗan na ko karanta wannan. Hmm. ƙarya ne ba haka ba ne littafin nan ba haka yake ba wane mutum har yanzu ba wanda yake kyau na ku sai dai izaki ah, wane mutum sai dai izaki shek malam musa eh tunda kaga yawa tunda kaga ya ce mutane jahilai yawa tunda kaga shi malam musa shi ne babba shi ne jagora to shi yasa sai eh. eh sai su juya a kai sai su sai su sai su saboda ganin suka kamar ganin suka kamar zamu daina wannan da komai ya tsare masa har maganar malam Musa zuwansa da yi a Sudan wallahi shi ya fara kowa. komai ya tsare masa a cikin burgaminsa Allah ya sauka Allah Allah Allah ya biya ku malam amin shi kai yake kuma Allah ya kara maka lafiya to amin na Allah ya kara maka lafiya amin malam Allah ya kara buɗi. amin amin Ina godiya sosai da wannan hidima da kuke mutu. To na gode. Allah ya kara gode. Amin Sheikh. Barakallahu. Wayyaku. Jazakumullahu khair. Wayyaku. To, masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka, a ka bugu waya, ba wai sai na tashi daga karatu na koma ina wasu harkoki na sauka daga live, wai ka zo kana kira na. Kuma abin ban takaici sai kaga ko mutum ya kira, ba zai iya kutsawa kan abin da ni na tattauna ba. Sai ya ce, Ibn Taymiyyah ya ce, Ibn Qayyim ya ce, ka bugo waya gani zaune, sai mu tattauna da kai abin da ban gane ba sai ka ganar da ni shikenan inda kuma na yi daidai na faɗi gaskiya to sai ka ji tsoron Allah ka karɓa wannan shine aikin hankali Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka <clears throat> muna jiran masu kira su kira in kuma babu mai kira to kaga shi kenan ni zan iya sauka insha Allahu ta'ala Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am da muke magana Barka ne ba na Muhammad daga Libya Hello. Ana jinka, ana jinka. Sunana Muhammad daga Libya, amma ina malam, muna godiya sosai. Allah ya dama muku mara kokon da kuke da fadakarwa da kuke wallahi muna jin daɗi sosai wallahi malam. To Allah ya amsa muna. Eh, ka yi addu'a mai kyau. <coughs> Allah ina muku fatan alkhairi sosai malam ina son ka da Allah. ina godiya Allah ya saka da alkhairi kuma ni ma ina son ka saboda Allah amin Allah godiya nake saboda wani sai wa su kira muna muku wata alkhairi dai to ba damuwa ba damuwa mana. na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi A'a, ofisa na ga kaki ba. Cewa ni na na <laughs> eh ofisa yana ji. Kana da Yusuf Abdullahi. Malam Yusuf Abdullahi, masha Allah. Eh na yi magana kan furukan da eh, ko ka so ka. A ah, muna nan live. To wani abu da ke faruwa na abu da kuke karanta mu tun kaman 1990 Na'am. Zuwa yanzu. Na'am. Ku kuna yi a karance, hmm. ko muna muna ganin sa a Iko Allah. Wato, duk na abu da kake faɗa a jahiliya 1990 mun ce akwai malamai da suke mana wannan karatuka a ah, aikace mutum ya mutunce shi Allah ne shi. Ko akwai kanina da shehu sai ce masa shehu sai ce masa abin da Allah ya hana a yi yi subhanallah subhanallah abin da Allah ya hana yi yana a yi hmm. shi hmm. yi zai tono sirrin Allah kamar zai da yake mutu su muciji muciji zai zai da sa. to haka ya gaya mishi cewa duk abin da Allah ya hana wannan kaina ne kuwa mu da shi ke gawa ka ya ce masu abin da Allah ya hana a yi hmm. zai tono sai Allah zai tono sirrin Allah Hmm. amma akwai wani yayin shi kuma da aka yi musu tarbiyya aka ce mi ko littafin bible ko hmm. aka yi kira shi aka ce mi ko qur'ani ya sai aka ce mi ko ya sai aka ce ka mi ko hmm. aka jawo qur'an aka aka jiba shi aka ce zo aka ce duk ɗaya wannan duka ɗaya wannan wannan ga nau'in jiyau ne ba wani ba to yanzu idan na zauna na zauna karatun ko na karatu sai ni da jin abin ne fara a 92 93 ko kuke karanta mun da littafi gaskiya ne to aka magana sai muku addu'a Allah ya kare ku Allah ya kare ku Allah ya ba ku Allah ya ba ku to amin officer ina godiya sosai Allah ya saka da to amin amin Allah ya saka da alkhairi to amin jazakumullahu khairan Allah ya taimaka amin أو Number you are trying to call does not exist. Kai haƙuri da Allah. Wani kira ne yake shigo ni kuma. So, alhamdulillah. yawwa sai su yi haƙuri masu kira <clears throat> connection ɗin na ya sake kwaɓewa na sha Allah za mu daidaita assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana ai bashi da warka da ranka kana magana da Abdulhadi to mala Abdulhadi muna jin ka ai bashi ina amira da zuwa gare ka da fatan kuna lafiya wallahi alhamdulillah to Allah ya fara da alkhairi Allah ya sa ni gani wannan fafata da ake kokarin da ake yi to amin amin Allah ya gana da na kira ne na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da muke magana. Muhammad Amin daga nan jihar Bauchi Najeriya. To Muhammad Amin muna jin ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eh ana jin kamala. Yawa na ce wannan karatu da muke don wayar da kan mutane akan abinci a gida muna na don a guje musu Allah ya saka da alkai Allah ya tashi a mizani. To na'am. Su kuma wanda ake don su su gane Allah ya sa su gane yamma su gane yamma masu gane wani Allah ya tura a su Allah ya nuna cikin mutane cewa mahayinta ne 'yan cuwa-cuwa ne. Hmm. abin da nake so na tuba akan wannan abin da karanta yau saboda shekara ashirin da bakwai da ta wuce wallahi Allah ya saka wa Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Bauchi ya kashe da nuna muna na a gidan na da riba saboda kushe musu to saboda haka ma ba shi don kawo wani mana zagi bai da abin da ya rike wanda ne zagi tunda ba zai iya kare wa bisa ilimi ba tunda littafi aka ɗauka ka karanta gaskiya ne Eh, da abin da ya kamata shine duk wanda yake gani abin da ka faɗa ba daidai bane sai ya zo da littafin sa ko littafin da ka karanta ya karanto sarara ya ce nan larabcin ba daidai bane zai ya fassara mutane da ji kar mutum ke zai bai da zai yi a comment hmm. wanda ya gaya da abin da ba a idan karatu ya ko littafi ya karanta ya ce fassara da aka yi ran ba daidai bane ga daidai da ko kuma ga wani magabaci da yin wannan abin da suke yi yanzu shi ke na abu ne da sarki ba hayaniya ba wani abu ne na hujja. kuwa. Allah ya saka da alheri Allah ya tashi a mizani to amin na gode sosai ba ku na malam bishir Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir. Na'am da muke magana. Na ina da Mustapha Abubakar Suleiman. Na'am? Mustapha Abubakar Suleiman daga Lagos. Tau Malam Mustapha Abubakar, sautin naka ne bai hita sosai. Na'am? Muna jin muna jin <clears throat> Malam Bajir Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya, Allah ya saka da sa muna bibiya ku karatu ya yi kyau ba alhamdulillah. To Allah ya amsa mana. Malam Bashir ni ma wallahi ina son ka Allahu akbar so nana godiya ni ma ina son ka. Karatun nan da kai wallahi wallahi kun fito mana da abubuwan da muka dade suna fito mana wala fara bidiyo kuna ga na mun dadda ne wasu abubuwa sai kuma Allah ya yi ba ku kwarin gwiwa amin Allah ya amsa mana taimaka Allah ya taimaka ya mutanen argungun a ah, suna da lafiya galau ga nan tare da su a gaishe da su a gaishe da su ah, a ah, za su je insha Allah Allah ya kare to amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. To alhamdulillah. Ya ita ya malam Bashir ya gogari. To alhamdulillah muna jin ka. Hello malam Bashir. Muna jin ka muna jin ka. Malam Bashir dangance da karatun da aka yi ni. Eh. yake son in ƙara tabbatar da abin nan da ka karanta da kuma ka faɗi wallahi malam wannan abin gaskiya ne a ƙauyen mu a Niger State wani gari da ake ce ma amfani wuraren kanti. Bala hmm. an yi wani zakin shi wai akan ma zikiri ana cewa ai ya yi usul ko ya wa halwa yi wayi wallahi malam wannan zakirin idan ma wani lokaci za a yi sallar irin azur ko da asar ko da wasu dai wasu dai salloli dai na rawatib wallahi da sai an doke shi an fitar da shi a masallaci wai bai yi sallah zikiri wai ya yawa ba zai wani yi sallah ba hmm. malam akwai lokaci da aka taɓa zuwa wani zikirin ƙasa da aka yi a cikin canji hmm. an je an taru zakiru ya washe ya yi waye a kai boshi na ayi waye malam kawai sai kutsa cikin matan aure wala malam daga ya ga mace da hijabin ta sai zai ruga da gudu ya rungume ta hmm. malam sai da aka samu matasa a gaya maka suka yi mai kashi sun kwarai wallahi sannan ya kama jikin shi aka ɗauke shi a koma da shi gida waɗannan abubuwa la malam abu ne waɗanda suke sane ko da ma yau a ce ba littafi take a cikin littafi rubuce wallahi abu ne waɗanda suke faruwa a cikin duniya mu muna ganin su ga idanun wallahi fata dai Allah ya sa mu gane gaskiya Allah ya sa mu bayyana gaskiya to Allah Allah ya ƙara ƙarfafa ta akan wannan Isra'ila to amin na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum Salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum Salam. da ka kara ba gaba akwai hayaniya inda kake. To na kashe, Sautin yara yana shigowa malam. Na'am? Kana kusa da sautin yara da ka kara ba gaba. Ok, to shi Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Allah ya gabata malam barka da rana. Eh malam da muke magana. Ana magana da karamin almajirinka daga cikin almajiranka ne zai ka kodo shi Murtala Idris daga nan Lagos. Gaskiya ne. Malam Allah ya saka ma da alkhairi. To amin. To ni ni dai yan tijjaniya gaskiya san ban kunya malam gashi nan ina ta comment su fito su fito tanki to ga mu su kare su kare tanki gaskiya san ban kunya gaskiya ina ga musu ban kunya wallahi ga mu dai muna jira a cikin littafan ku a cikin littafan ku an karanta ku fito ku ce a'a wa za bakin daidai ko ko ba fassara daidai ba dama dai shine kurun a ce dai ba za baki daidai ba ko ba fassara ba to a fito a za bakin a fassara mu ya wajen yake da Allah gaskiya sun biyu rinjaya sun biyu karfi sai mu koma mu yi bai'a hmm. amma gaskiya suka tafi aka tashi wannan karatu ni kan basu ko gaskiya ni sun ban kunya ni gaskiya sun ban kunya hmm. ina fata alkhairi ya gabata malam da kai da malam alkanawi da al'ilmu zinatul fata da babban malami a shek musa yusuf a kan sannan. allah ya saka muku alkhairi allah ya tare ku ya kare ku na gode allah ya saka da alkhairi malam amin amin malam muna godiya sosai masha allah hmm, hmm. yawwa ku yi haƙuri don Allah yau MTN tana da matsala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa alaikum. Wa alaikum assalam wa eh, Usman Mumu ne daga Agadez. To Malam Usman daga Agadez muna jin ka. Mm, da ma na kira ki muku fata alkhairi. Allah ya sa ni na da yau. Eh, yau ba jama'a. <laughs> muna muna wa alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum wa bashir eh wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna lafiya dai to lafiya kalau malam alhamdulillah abbas ne da ah, sudan da kasar saudiya na riyadh

ina muku fatan alheri ina muku fatan alheri to muna amsawa sosai barakallahu alaikum amin wa iyyakum to saboda haka ah, zai yi wahala su iya fitowa duka dai masu kira kawai 'yan fatan alkhairi ne assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Assalamu alaikum. Abu lafiya. To alhamdulillah da muke magana. Kana magana da Musa Abu daga Lagos wannan. To malam Musa ya Lagos. Lafiya kalau Allah malam ya amara ya jikinka. To Allah alhamdulillah mun yi sauki. To, Malam Musa network ka ba? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya shaid. Eh, muna jin ka Malam Musa. Na'am, ce ai lokacin da kake karanto maganganun yadda ake tarbiyyar nan, sai da kana ne ba ka ɗaya da tsohon tsini na malam. <laughs> Subhanallah. <laughs> <laughs> eh kana tuna mu abubuwan da muka bi muka fito muka biyo muka fito alawar duk abubuwan da ka karanto duka haka aka yi abin nan duk wanda ya tarbiya irin namu hmm. ya taɓa yi wancan lokacin to wallahi malam in kana da kake karatun nan kawai zai ganin abin ne ana basira ta gaskiya ne wallahi malam wannan abun abun kunya ne ka ji wani daga cikin manyan malaman nan su suna cewa wai abun ba haka bane wai ba a fahimta bane wannan ana kusa ana faɗa sai rika jin kunya saboda mu mun bi mun ga haka ne abin duk da kuke faɗa haka ne ba canji ba ƙage ba can haka yake a littafi kuma haka yake a aikace tun da mun yi mun fita malam gaskiya ne ga shi yanzu an yi an yi karatuttuka dukkan nuku malamai karatu dukkan su wanda ya kamata ce sun zo sun yi responding sun amsa sun karyata ko kuma sun gangata duk sun yi suna nan suna lafi suna kallo ba za su fito su challenging ko wani abu mai kama haka ba wallahi abun kunya ne a bayan su kwarai kwarai matuƙa da gaske bashi an bi su an bi su an bi su har a tun ana da sami mamu yanzu mun da sami bashi sai dai kawai a yi a ba su sadaka <laughs> gaskiya wallahi tallahi malam wallahi kuwa an bi su bashin an bi su bashin sun kasa amsawa an yi su ta hajji an musu ta hajji sun kasa yanzu ga ta har an kai inda yanzu sai dai a zuciyar su ce da ma sun sani da ba su fara wannan abin da aka fara ba kaga sukan da muke sukan da kake malam hmm. karatun da eh, malam Ahmad yake yi karatun daga alkalawa yake ba da karatun da malam da da asibiti suna yake wallahi malam a zuciyar su suna cewa da sun sani da ba a fara wannan abun ba don duk inda ba a kai waye an kai musu mana wallahi tallahi gaskiya ne da muna dai fatan dai kafin ka tashi ne mutum ko ɗaya ko biyu wani mai karfin zuciya wani mai wanda yake tunani da karatun ya zo ya bada abin nan ina su malam mara tarbiyya malam mai kulkuli ya kamata zo su su amsa Liyu <laughs> kuli Allah ya kiyaye <laughs> haka muke ba za ka tare da Allah ya sa a tashi lafiya Allah shi ka lafiya kuma ai malam Musa na gode sosai na gode sai da zaku Allah khairan to ni an na fara gajiya da zaman ma gashi sun kesa su fito hmm, har na fara gajiya da zama ina ganin kila ya za mu dakata ga alama babu babu masu cewa komai ko banza dai lokaci ya tafi to insha Allah ta'ala 'yan uwa nan za mu dasa aya <clears throat> sai kuma haɗuwa ta gaba abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kusa kurai kuma da suka auku muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ah, shi ainihin kawo mana wato shi yafe muna ya karɓa muna wannan aiki ah, da muke yi ya sa sa muke yi subhanahu

Mun lafiya malam ya karatu a jama'a. To alhamdulillah malam Rabiu. To masha Allah wala mun gode ba Allah ya saka da alheri na kare malaku. Na kare malaku. Allah ya sa kuma a yi dan dan Allah yake mana. Amin amin malam Rabiu. Wallahi malam akwai wani wani wanda muka taso tare da suna dan buga kwallo a anguwa haka. Ya din dai girme mu kaɗan. Eh. wallahi daga baya da ya shiga wannan harkar malam muna ganin shi da ba mm. da carbin shi yaushe. wallahi malam da ya shiga wannan harkar irin ta su dan antin nan irin dai ta wannan karwar da aka mishi wannan tarbiyyar kawai ya rikide ya zama Allah. Mm. Allah ta malam. ya rikide ya rinka batar da mutane maza da mata Wannan talla ya riki ya riki da mutane ya batar da mutane sosai ba subhanallah haka ciwo ya kama shi zai mutu duk ɗaliban nashi suka zage shi hmm. idan ka ga wallahi ana ba da labari yadda ya mutu da abin abin tuwo babu rani wallahi talla malam ana danne shi ba yana wani yunkuri yana wani menene hmm. saboda shaidanu ne a kusa da shi kuma shi ya koya musu wannan shaidancin maimakon ma su ce kalmar shahada hmm. sai suna ce suna cewa wai ya yi haƙuri ya mutu wai Allah kai haƙuri wai Allah sai ya kira shi a hakan ba wai ya yi haƙuri ya mutu ba komai ya yi haƙuri wai ya yi haƙuri subhanallah subhanallah a haƙiƙewa da Abin tsoro malam wallahi wa ka duk wayannan da suke fitowa suke wani a ce ba haka ba ce kaga sun ai sun fitowa su ce ba haka bane sun fitowa su ce ba aka sun fitowa su ce ba aka yi larabci ba gaba ɗaya sun yi shiru gum saboda sun fahimta hatta wayanda ma ba ɗan izala ba dan wani ahalin suna ɗan izala Hmm. wallahi tallahi hatta su yanzu sun gano cewa mutanen da karya cikin su. gaskiya sun gane gaskiya Allah dai Allah ya kiyaye Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya taimake ku wala Allah ya kare ku Allah ya kare mu kuma mutuncin ku amin mana rabi wannan mutanen sai ana ana yin ku addu'a mana Allah ya <laughs> aka ɗauko Allah ya kiyaye Allah ya kare shawarar kowa duk sharri ya sharri Allah ya kare shi Allah ya kare ku gaba ɗaya wannan amin amin sosai Allah ya saka da to amin jazakumullahu khairan masha Allah sai ala rayuwa kenan Allah ya saka maka da alkhairi kuma kuna gudunmawa sosai ko wayannan addu'o'i da muke samu a yi manya ne to yan uwa wane na wannan shi assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana yawwa barka da. ne da muke magana assalamu alaikum muna muna jin kamala wa alaikum salam da muke magana in kana da matsalar sadarwa. To. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, da muke magana. Kuna magana da Muhammad Tajuddin. Ah, Muhammad Tajuddin to daga ina Malam Muhammad Tajuddin? Daga Ingila, Ingila. Wai to Malam Muhammad Tajuddin ya Ingila. Ah, kwana biyu. To, masha Allah Muhammad Tajuddin gaskiya ka kyauta. Hmm. Eh, wannan karatu da ake. Na. Alhamdulillah. In ana in muna gaya maka. Gaskiya nan ka mun tashi gidan sharifai a ce gidan sharifai ko ne alil baiti ko ne alil baiti mm. lokacin ma muna ga kama muna ga kama addini ma kamar dai na iyayen mu ne <laughs> gaskiya ne wallahi shi malum da za ka yi ma wani lokaci ka sabala ma mm. ba ga ji za kamar kai magana shi kai kai magana shi in kai magana shi har a tabbata <laughs> eh, Allah kai kai eh wallahi amma ga gaskiya na ta fito ne karara gaskiya da nan ba ba tambaye kwashin ma ba da kan kwashin da yawa yi gaskiya ba ka yi in ka tambaye kwashin an ce ba ka da tari ba ka da ba ka da tari wani kwashin ba a tambaya da ne ka ne kawai sai ka ne eh eh eh kan mutane ya ware gaskiya alhamdulillah gaskiya inda suna ya shiga wata muna muku fatan alheri ta da kuma wallahi aka fara karantarwa sosai a malam muhammad ai ba gudu ba da ba insha Allah kuma ana kara lafiyar jiki na da na ga ba ka da lafiya eh abubuwa akwai mara haka insha Allah ban sani ba ko an na ka turo ba an na akwai masu samun rago ko ala tun da mun tafi wani waliyai ko ba da ba da ba sai mai magana insha Allah zai ji. duka za su je insha Allah na gode jazakumullahu khairan kai malam network ɗinka bai da kyau na so in tashi fa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na malam da muke magana Malam kana magana da Khalil Umar daga nan garin Kano. To Malam Umar Khalil ya Kano ta dawo. Allah alhamdulillah Malam ya kokari. To gashi nan muna yi Allah ya amsa mana. Allahumma amin Malam Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan istihari da ake yi. To ana amin ana amin. Wato Malam wayannan mutanen wallahi ba dan su ba su kai a tanka musu ba malam ku tanka musu dangane da karatu mu ɗaliban wallahi mu ne waɗanda muke daidai da su magana ne magana amma saboda ku al'ummar ce a gaban al'ummar ce kuke so ta ƙara fahimtar abin da yake da alaƙa da addinin su su gyara su je su haɗu da Allah lafiya wannan shine burin ku da kuma duk abubuwan da suka sa kuke wayannan al'amuran amma ba da haka ba za ku haka su suke koyarwa ba duk wanda ka je ka ji yana al'amuransa a sauran fetukan har za ka ji babu zauki na ilimi a cikin abubuwan da suke hmm. sai sha a shari'a yanzu sun shafin sarki zaki ai ya zama shafin da mutum yana karatu ka ga yana tsine tsine yana zaki ai ka ga hujja ta tsari har Allah ya tsara muku sabaci akan wannan abun da kuke Allah ya sa mu da alkhairi ya tsara wa rayuwar ku albarka mara to amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to ‘yan uwa ina ganin dai in na tsaya nan ban yi laifi ba saboda mun yi ta jira dai ba su zo ba nan za mu dakata isha Allahu lokacin sallah ma ya yi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai wata haɗuwa insha Allah.